باب ما جاء في تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح نعم فكيف إذا عبده الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أري باب كرمبيا باب كبقورنغني وهكذا باب كبه مؤلفنا رحمه الله او انيني على شيخ الاسلام بن تيميه دغامن غبن يروك باب نغاندي دين انت باب نبيو نغاندي ولكن انت تو كوننقا ابن تيميه دغامو كن دورو نيارنو باب كدي باب كسهن كان نقرا كما فار عليه الصلاه والسلام aga hammiti hibe dingiro sikkidi fare abire muma higwano a hammiti kenga nanti ummaton nan maganya abire ke mundi hillandi afate mana akallenga to bito karagi asaga hammini nan diga muti diga me nanti serem maganya sikkandi ara yonkin bakenga me ke diga me nanti serem maganya kudingro siki fare alayhi salatu wassalam gellaranya kefaranga tampille kedo sinon cikki nogondi anyi digamunu kehea kamman nantan maganya afatenga to nan tinga ya nantinga hata hatana baka keɓe maga tampille le sino sikki nogondi lengi da bari. kamaga yon kim baka nga me hakatimbe iramenga ayagonga himpenga nagotamaga na irame ke baka du maga ana sa sage diga me ke yon kim baka nga me kudo on ga da bari.

inda qabri rajulin igo qabranne salihin igo kebe gani igu sirenga idan ke baba qoton den nyana sire garagana alla batu sire siren qabrunni ama sire sire ke batu de ama qabru ke de daga ubenu kana ama de ada alla batu kada batu sire sire ke qabrunni fakaifa men dum mogo gagani mana kam mogo gagani ida abadahu gella gana sere sere ken batu ken nyana patande kam mogo ga idan hinum pakan hilla kamma hanan ni kannan kagaya nan daga alla batu sere sere ana kaburi go hayno sere sere ni kannan ga ay gonunti sere sere ni muqtasidunni ay goti sere sere ni sabiqun bil khairat ay gonun da ta'rifu liti iti ar-rajul salih sirsire ni kannan qaraib huwa al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadihi iti sirsire ni kannan qaraib sirebe ga sigiti allah hakuncu su ka kaumantenga adi kini kini mogondi a sigiti allah komon kaga hakunga di kini kini mogondi ti kani sirsire ada allah mbate nya gan kawa nyana mogombe ada soron pakuntanga gan kawa nyana akan konni sirsiren kampanye idan an anke ngira sasa nanti kene sere sere nye amma imme batu de nkan daga an ancalla ga burkeni ancalla ni mani warni kene sere sere nye nonga urginta urgin ta kaburu dangani ke mun yan ta mu manga dangar alla ga dai rebane suganda ga burun dangani barke nyen yan kana ire Allah na nonne mana warni karta nga nonga Allah na nonne mana warni karta nga nonga an anken kon daga an ancalli noti kai nkan calli Allah dangani de amma sallu ko tana dangani walla kenga he anda gana qur'ana kanonga amma qur'ana ke garati hotana ide anda kara alla ni nka anda nya ti qabr ke darondenye nka anda nya alla da de amma nya qabr gumenda walla kenga hanke nya daga anki tungu tunonga na alla nya ga amma qabra ke nya ga de amma qabru nya ga amma hota nya ga anda tunga ke nya nya ga ni alla ya anda alla nya nya ga nka anda qabru ke nu kunya gare gare na nonya anda andingrang walla kenga he anda ganda sadaqin danya Allah subhanahu wa ta'ala imya danga ni nonga anda nyeti Allah inonga kanda nya kabur ta ni nonga amma kabur ke bata amma ho ho idan koton ndem pai kenek ti adina hatan de nya baka makanan ta haramun tenya na makanya a haramun tenya na qita'an amanya hede muharram a haramun tenya na tagem idan ho hanan nike hillandin ni kannan kagaye an ken an anda kabura ke abot anda salle nya kabura ke da walla kan anda duange muru kabura ke ay walla anda sande nya kabura ke na horo manki kinya anda nya te kaburu ke me ke kaman to gonya ni mushrik hilla kapana salle ntaragena da sumen ntaragena da hijun taragana da jakkan taragana da ngani kafir jilla kapana anda karwa ti tangana sel gumbay rati atinyen namba ma toro sallen tanyana da yankin nan tanyana da kasanken nan tanyana da arna hin nan ta gbaru di ko illa kapana nyani ke islamin ta ga ngutu illa kapana nyani ke angara kabur ke nya batu koni akaza kambrenga ngasimmene to ana nyugo gara digambe konere ken to ana ni koy waziru shunu al islamiyya saudiya islam a gum ministry معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه وفقه الله لكل خير أقرأ دقائق ونيري أتي كنو قيا ata angara gana serenni ahamminu soronni salli mogontu ini jakam mogontu ini sumen mogontu ini hujum mogontu ina sumbu sonnon mogontu atin katta huidinga nta hamminina kentu ataga hoye ni na hanta suko humantenga adan ken digame min kayfi kebe gadin kayfi agada digame be tane kenga ati sere sugani twana nyanga jaman naga gama tauhidin bangandi dangani andi jamba kiyaman kota dini an gama tauhidin bangandi dangani andi jamba de ata akamanni kha'inu ati jambante ñana kamanga kiyaman kota allah na tirndina agara ummaton jamba an anke ni tuana ñanga soron naga anti tauhidin bangandini dangani an kurun nahaya walla to muriya walla kenga ya palasi gwan an kaga ken kitta mogonɓe an kuruti kenye parce que hoganta tauhidin bangandini kunganni aniya igana ke koni sasa sake gono tammi kinni amma ka kutu igana ke koni jaman nan ma sankiya igana ke koni sasa soron yugo nano nga kunga nari wana hankita kunta garni ya akhi iya nda anga ma no gondi ya nyanyi gandi nonga anga amma no gondi ya ndi nonga anga na wata amma no gondi ya nyi saharen kinnanga konyi saharen kinnanga ah. anga dunadi har sakenga labana hinne nan kamma sere gari ho kinanga Allah anda ara kuta kaman nalla kinanga akama ngana ga mimi malan kun ge kinanga Allah ga mara kuta antanya na idan kuni na no hakralla no kubenu gani hakralla burunga hakralla jasanto ido jaman karano o to ko hilla ka pendo kon to tawidi ngalla masoron nan bugudu seda imbugu ken ken ko la te dia kita soron na ni kon soronda tawhidin ta man kangertina anta problème urtina anta fitina artini tawhidin nyana gemmellitini na to ngun koy soronga nanti killen ni kay to ana sugama tawhidin bangandi soron dangani anda jaman jamba de kiyaman ko tay wan mundu nuti hakken nanti wan kama woni tauna ya wuren ne lesu tano garangundi abara konni kiyaman ko tan tirndina mal asab hoti da tawhidin kitabe ngutan nan daga kati garamo ay habandi kinai de nan tin karama ba. sino tammido hoywa maga atida tawhidin kitabe o usulu salasa shaykhul islam muhammad bin abdullah bin kitabe ke atida garaga tani garangundi ta minen take garna ima tinye ke garangunde ne a anta garangundi kan mai fiya usulu salasa anta garangundi nonga diga mar ke kitab tawhid ke ke ngamene anta garangundi nonga idan diga men pai kene ke akamma an daga allah batu sere sere kaburun ni wala kanga he anyi meda batunonga kenya ni sa'd rahimahullah atina naga qabranunga atagandini katta hillo qabrunun jurande sa'd rahimahullah alqawl sadid ho hana an ganonga nonga dua hurun hurundanga nan kenyi mena simme anna waju tagan tanyen jaiz hillandi kempara mun tanyen aga atagandini katta hilloya ya ho hana an kan koni daga non an daga Allah batunonga an daga ti dingira ke horo manda barka an daga Allah batuno ke haramun tanyen an kamma kin hilla ka pe gorenga hana ka haramun tanyen nda an kan daga su mundu qabra ke non an kan ni hilla ka panan tim mantenye anya me an ta dangin ku hilli wada idan kebe kana kaya a hata jini ono mo on to siri siri siri siri siri ono mogontowa ogane allah batu on magadaga batu kaburu ninni de anga serenga la re tiada gan ho kaburun jura mamalindi mamalindi ti daga kaburun jura. ha walla e maranta balu nin na jinun do igandungutuna daga lege kaburun kamma kun daga gemmun dabari walli daga fetin dabari walla kenga he anna bali garante jambante kebe gada jaman jamba anna ñitaxunu kaburu kenga ti ke ba kaburu nyani kenga aga serebe da annara aba ga burke kamma annan pin munduna aga tan munda nan cagandi jambante iga diga be lu konni nan ta ku sunna gunwi de wa ti annabi jambano nyano kui na nga anga iga kenga annabi jambai be konni de ne annabi jambano nga annabi gara kille ke da tempu hunde ay bara konni soronde ina handa ko man caba budanga ni paren kille mo ndi ikunya ni jambanto mo kwani a ganniye idan sere suga taxu xaburu kammanuku tanke ñaa ke soroan na kenya jura an nan logoman kitadi anda ken jama jamba de qiyaman kota antarno arjanna kundunga de ken jama gamawa arjanna ana haramankenga parce que a di sankindi a ñandi sankindi de idan lenki sangan pay kene kuwayi debu ñigonu imña ña kita di gemmu nke kisma xalle ñeni lenki owa ñana kummanan ka kisma xalle ñeni owa ñana umana alla nga kisma galle nyano wa nyana soro gonu wa nyana imme iwati ni fanni sere sere nyanga ni kunyu no kisma mai salli ni imme ha ama salli ni imme ikun na tin sere sere nyangita a hono daga na kaburu nyu no jura nga ni tirndi imme nanti banki sma bu nyana nka an ko pawani koy ken ko na la ta o kati ni kuncere haranya ne ta an ta tu sere hakka be gano man kabila imme nanga hanawa ha anga honga litike kisma min man tammu do nyor ni jeni ke banga na tir ndara kisma kismo karagi to kon nan dangan atan kuna kin ke kam ko yige nga ke kabur ke tanne anyame akhi ken balawma idan kudon nan maga hilla ton di siri siri siri aba umar ke babu sene kan nan kaga de koton denga yemmen kibaren ni yemme be gada alla batu sere siren kaburunni e na daga alla batu sere buren kaburunni ga mon dalwen kaburunni ga oti sere sere nya kaya ga ti sere sere ga illa kapana modin talbe jinna gume do ma gume a kafiri kafiri num pagi ga a daga Allah batu kun kaburun ni amma daga Allah batu sere buren kaburun ni kitawa hoga aga hoga be akena kunda sunna gume kaburun na kenyi ga ba ta tawo tenni de an ga banna ni ni tanya kunya nu ko kaburun ya kunya batano ba trancoro idan kam mo ga ni aka mangana kabura ke mimmimme batu on daga kata hadisa nunga yani nya mun dana muqaddima gabe nyan ka hakati ke mo gonda ngan on daga fi sahihi an aisha أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. كنيسة رأتها بعرض الحبشة نعم. وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح نعم. أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله نعم حديثا كم في الصحيح awa kitab sahan tan mana sahih al-bukhari wa hakada sahih muslim ga kada kun wadah yare gati sahih mana sahihain a kitab sahan bukhari wa hakada muslim ga kun nun عن عائشة نمغ عائشة مغا أن أم سلمة ننتهي أم سلمة أم سلمة نكويا قال عليه الصلاة aka gume. yani togon kotten hinda bint abi umayya al makhzumiyya ummu salama akinani abu salama hijra hana be ganya nan daga habash mana itopin jamane nga kenna ni torande de go ngi maka adi kina da hijra nya nan daga habasha non kem palle igri habasha nan cagar ni maka baden kem palle ida hijra nya gadi nan daga madina hijiran cina na katandinga kine ke abu salama afati abu salama fati an palle fara alayhi salatu wassalam ada ke ya yagi kengani ummi salamai wa hakada yagaru donu gara qur'ana durusi faran na ke ummi salama ragelli iya qur'ana durusana nyanyi ke yagare ya radiyallahu anha kasongon ta gaga dangani nganya mun na kebe kona amma nyaganga hakati kana waga hoyya وهكذا بها كنك يا أمي حبيبة غواه لنا ولكن يرى هاي كان عند أم سلمة رواية كان رواية نتنادي أم حبيبة فارن كابو نغركي كان قواه لنا رواية نتنادي على كل حال نقطة مهمة عائشة أكن يا حديث لنا بك أم سلمة مغا عائشة أنقبا أم سلمة حديثي فسنون فسنوانتاقو أنقبا برو برو برو برو nka kesko mante ke hadisa ha gara raga bakawa maga na bangandi ga ma hukundi o <clears throat> kutta in tugenni nga hisiro be ganta innenga anna na kari make a hay be be ganta innenga anna na kari jikusuru be nuga anna kunna kari inna tara ko sira nyanna ti ikhlas nyogoten da gallan ta kana karni nan ta ma dabari anya ga nga wasu mun ana tala non Allah ta dabar ne wa kan dina gala sai nyogoten ni na ta kan talle ko kuma su kundi tasga na kare ka hakan ka so ko ni de idan misala ma hay kana hadith allaga na baki ita inne maga keda ko nan ti janka kuna gallinga nyenyi baran ka gumun ni ta kunwa inji dinan ke baranya masalana anga igo igo ya kungalla ada aruku ya risino ta ma ba kai wa me kamma iga sere su hay do kunwa iga masala su hay do kunwa do konno ko tenga masala tanon igana kabane teno ruba ma ya aranya na salobana nyimmeno ko ngahatuni palabane nogon koni amma iga dogosu diga musu hay dogonoa kenni balonye taynu alla daga kunya kaw kina banenga o wajiki aga sugana alla batu aga na kina banenga arjanna nogon daga kunnan kawa gemme agan tagawa na nyamo koy kodi ada illa di go keda ga yaga sutura ngarni kan daga kunda kan karana waiba ada ga yaga galla ga yana mogon ba aga kunna problem ko na kinyai kan ana hanya kan nan kaga ya anyora duro nyai idan do ken cabu dangani tenun nan maka kempai nanti eh, wannan kasa ke adin yi kande adin ya kunda adin ya kunda la manan ta kenga maka ko nga. idan ummu salama ذكرت أفنكم من دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن صلى الله عليه وسلم كنيسة كرتين كومبيغو معنا كرتين بات دينغرايغو صومعا كني يسرق dingira nunye. kanisa ken na ho ya hongo do de be o ado chochin ha chochin ko mana ni kenye jamanga daga nan kube afin kon di faren nangani kercem bati dingira go ya ra'atiha ummu salama gada kengari bi ardi al-habasha ti itopi munyenga aga adiki na abu salma ga daga hijra nganonga ada kercim kompe go go ada sasa aga yagi farenga alayhi salatu wassalam ado faren pay kene dinan kamma hibe ha mo gon konni faren amma okudo kallo kawa ha nge utun na giri karlanga kota men nanti kindim ma nyom masala na ngaddo mabe maka na alla nyaga na illen nan kare homma girdo masala kenga futini no gondi ji e, yagaren kaganati a halemunum baba ganari risasa o masala na lenki nka aro ma be ga yankara kata anti nugu nyintum pa yernya budde maga eh, kella masala wallinke wa ha amma ngaro ko do yakunta domini yagaren amma sino tan na kan ta domini peske ando serengan ta diga mun aga domini wa ha masalan har telephone dengan ngabando seren be na da wa domini dinan ta serega anda ga me gelli sinen di tabane ta hillo ha toujours sehenga ando serebe naga anda kama nga domini ka sehenga tando sere sunaga aga domi an koten masala anga igonu ngalle gana nar karla ke tahana iha ton karante nya na me kama amma ne kinya ga sodi ido kebe gara kamisi ne nya ira ga suni mo bana nya tas ko di domi deza o wata ne me da ko tas ko manten idan serebe ga mun de idi yakan nan ga mu masala nya nyinonga ma kan to masala na dinan masala dunadum dum masala ka masala su ko manten di anna kati nan nyagare nyimme telengondi ken naga ga masalana est ce que aga ganta masalana hibe ga ma wa kon nan ngani wa masalan no gonye masalan ngana lungana ti a ah, ike ma da hoy gokini ya walla hoy go ike ma ga walli da dwa ngego ko ni kede ka sire nyeli wa ana mo gon ko ni ken masalan ngana lungani annati bon kanta ton kan ngatu anu ntirndini anna kati na ma kaye makayeti nka masala no hay kallakanya kamanken na tunu kammo idan kempa hiya hi kebe hammin tengani o da koje dunko nga on masala wado o da koje dunko nan masala kenya siren amma masala ko na tanga masala be gan kawa konni jaman jondo na ken tanga mas angat suro gona diga digamu gonu konni jaman jondi di ka na naga masala ni keren kibaru walla hoynu ona kuntanga kumpala setinon wa hakaza lewnu jondi mo mohonu be nu gan kana masala nu be nu gan kawa konni ona kuntanga o maga nogondo sellan cunya bane kompeteni sutura nye kenyan cugo gara nogonde kaga nan kagana sutrampi halle usalla ke wase ora ho nyana di ida non ma daga sutura ke bugo bugodu kamma kembrenga angarndi kertin kompe kertin bati dingira go ya ti habasha munyanga mana ito icopi ngunyanga wama fiha ado angarndi honga ho kebe ga kertin batra ke no gondi min aswar galli foto no ngaga kunna ti piccono mm-hmm. warna dani kertin bati dingranya ni kenta ga goto isage gadida foto nun qara to kerte ni kum mogonni kay sere sere ida ida foto bari ti sa foto nyani kum mai sangari ti kunda isa targun qara ga nyu mo gombe ti da kenda bari foto nga anga masere be ngara Allah ka foto dabar ni kam mo gare alle walla sere sere be nda fati na foto bari na ken ngara bati dingira nun do hinunga a ngatu kertenu nyanyu kuy ngasa sa waslamin nyu me maga manti ma ganda nakari ha ah? ega mun yaasi foto nun ta dingi batu dingira nun wa aro siri mamman do honu tananu koron ma ha hukundi ona ko ni tanni awadi an tana wa ah. a ah? yani ta allan batano nyanyi walli kun ta do kenga de nka ona do gara foto kebe dabare haranga na tanga faran foto nya dabar na jongi misire do watini maganya wata watane kuda hogana maga ati ñasi nun kaka ngati ibrahima nyaas to a gorenya ñaken maga onta a ko ne allahu alam allah ana killentu ka to a gorenya ñaken maga siri onta to killentu aga mogonɓe nka nanti oti maga foto njongi kenta ni nan to dala ka to da bonon dia ala aga kille be kamalla na tuganati kenye nka har serebe nati wa faren nya jongini de ni yo fare faren picconya jongini o wati maka da bar warna anta tagge diga mar tere tanai idan kummenu hakana ke na foto nu ku dabari ni warabbati dingran do hoynu nga tanna simme sere sere nga anna kurajin kita to ana qore ana akunda kunnu ya ghiyati makara direndi makara direndi few diga mari tangam baba foto jongini walla ke honu kun calon ke kenni eh, eh, foto dingran duro nyen lemmum poton pay doru ben poton pay doru marazin poton pay doru na poton pay doru ni dira honya ita na wara na wara bara walla adiya ya nga nyi marazin poton ngano da nan da butin kaza ko te ga daga foto kya to veri ni na dikidik na lisun kabira na kanen di ala da ada karamu nya ngano tanga ma wara ti alla ma wara ti jita ne wa a ada sanki nya ngano idan فقال فاري صلى الله عليه وسلم أتي كدغني أم سلمة دغني أتي أولئك كم بين كنا ne anna gemundai igonya gana nati ulaika soro illa gana nati ulaikuma soro sikya gana nati ulaikum yagaranya gana ulaiki yagaru illa gana ulaikum agadi yagarunga bunya gana ulaikunna wadah kewa gemme hillandin ni kanna ngana nya fatha ngatan ulaika igoni ya gare no jamano ne annatu ulaika mana aljins nono nya kana kan sikandi na farqunya igun igunda miro ndo yagare mire mbane na kata igo nya gane ulaika yagare nya gane ulaik wada idan ne kana kanya muga ho bangante ngani kebe ko sharuna na ngada gatai ho bangante ni kanna nga anya kona mutabiqan lil mukhatab kosre yugo bane ganati ulai ka ya yugo hilli gananati ulai kuma yugo ngawunya gananati ulai kum ya garun ka kenya mogodi hillandin ni kanna nganna sunya fatha ngata nanti ulai ka harang ya garunya ganai kita sikandin ni kanna ka gai ya garin bana ganai ulai ki ubana ganai ulai ka wada kutunu kaidana wanna hana harabun kannan nogonda adanci he mogondi ado kalna nyimme ha mi mogondi ati angananya ulaika kumbenu hakene kunga mana bi'tibari aljins amma anganati ulaika ummi salama andan kumbenu hakene kenga ikunni surai idha mata fihim ar-rajulu salih igusire ngana kari ikundi awila abidu salih walla kenga hekkomo musire ngana karidi yani ashakku min rawi sikka ka hakene hadisa ka landananya. warne sahaba ni kunyi hammina farendi game ina saga ndi mu koni mogombe hillanda nan nyaga sikka rajul salih ha igusre igusire mati al abd salih komo sire hillanda na ke sikka ga rakabe ko adi hillu surtu dubane kudo ga rakabe ko anani kenna gonde e kunni surai gelli igusire ngana karidi walla komo sure ngana karidi iji kubrenni kanna nga kallem palle naga fere munde ges munde nya daga ni kempe de na alla nya ga daga na arjan ne kempe de e kunji kubren ne kan nanga bana u iwata gande nya na ala qabrihi aqabrun kamma masjida miside ya wada iwa salli dingira iwa kenta gana aqabran kamma wasawwaru ina foto ndenya fihi adi tilka suwar ken fotonuya ina foton denya adi ken fotona mana sal dingra ke kitab miside ke ina kun fotonuro miside ke nogon iju kunni kai um salama da ngari ko da faren ma daga habas gara kota ati yabo kube ga sigangara ngara ke tocun kompe ngar parce que masala nya lingida dinan kibarende ati ga daga habas nda kerte mbatra ko ngari foto be ngano gondinonga farenti kunni sura ummi salama sire sire ngana karidi sire sire ke kabura yo miside nyata gana kamma inda miside ke taga ina foto nunga bungutu ni jongi jongi ke miside no gonde iji kunni kyai amma nke fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam nyi ko eti kenga na nyugo heti mbari ntenga bakai ada kinyandi foto nunga kubyo numa kanunga de ado kubyo nunga daga na misidu ndaka kabura nun kamma ati ulaika yere gagadi allah watini ulaiki kota hanate mogo farentu kumbenu hakene kunga shiraru lhalqi kunyani taga honu mpo burenga mpo buru afan shiraru ni jamo nye jamo shar kunyani taga honu mpo burunga inda allah allah no kunga sorobe lu ke jiku giya sere sere ngana karidi sidan taga na kaburun kamma na foto nullo mi sida keno gonni na yamba kun nu ko ani taga honum po burunga faren diga men nyahe sallallahu alaihi wasallam angana taga honum po burunga ndu ku kamannu nyahe riwaya tanarni ada sorobe no qiyama nga sikki kama. warni qiyama nga na irini mana duna gillem pagati duna gana gille hati mbe ho gani mu'mini kencu kamante nga kalla duna gille qiyama njiki sorburu ko hati ni kafir nun ndurum pagati idan yerebe hakene kay soron dambu nusu sire sire ngana karaga ga misire nyata kana ga buran kamma walla kenga agar sire sire ke foto nun nyaw tunni nyabati dingira nun do misirun do hoynunga aga ga ni sorompo burunya peska aga nyaare koni aga nyaare nasara nun nye nasara nun ni sankin to nye sanki dinanga walla gara ko mo gombe wala dallina ha nasara nun so sankin to nye an kan ka qur'ana ma hadisa nun amma an ga kun to hono nan daga sire sankin ten killenga oga rengari sasa nge sankintenya nintinkan nukuntu mukenyaninga ngai no nukummundu howanonga kenta na de ka wi kan nukuntu anke nga nukube mundu naga wanon kagatu anna wallano kenya bate mallini dinkai nge me sankintenyani madubugande diga mari nanke nukumbugandi anna wallano koy ke be ga bentu idan oku ka qur'ana ngomo ga hadisa ngomo ona wallano kunya mona kunya wallana nagalo soro sankinton batto kunga ni nasara no. wa hakaza na kaburun taga misiden kamma onati awarniti ñammogonu nyammo ko baneti na ndeke baneti tagandeke bane few kaburu ke tage ñugoni kannan ya itihadu alqubur masajid yakuna ala ihda suwari salat na misidun tigi kabranun kamma ñammogonu sikkidin hananni kannanga an yasjuda ala alqabr nan tujidi kaburu ke kamma angana sujudi kabur ke kam nga ma miside tagano nganda nya miside ya hillanden mi nga an yusalliya i kabur nan calli katta kabur ke na kabur ke warando qiblan naga nan calli katta nga ma miside tagano anda nya miside ya sikandin ni nga kenya an yattakhidha alqabra masjida ana kabur ke tigi na miside man muman nga idan kunyam mo onu sikki sanga na bana sunya o watina anda kaburu nya nga. an calli an di kaburu ke kamma walla kenga an calli kata kaburu ke walla nga anda misida nyimme taga walla anda basi dingiran taga nonga anda kabura kenya misida nga idan diga ngabe gabe gabe ayro ga hatajunu kubeno alla nda o dar surin ten koy wa haka da horatini manni faran kaburanga miside nogondi faran kaburanta misida nogondi wallahi faran kaburan pay kene aka gumon kumponye de haya aisa kompenye de faran ni kanya nogonda anta misida nogondi har ta za honda ta mi siden di ngeti anta mi siden di mi siden na tete an anta mi siden di walakin ma la asab soro gono ko ma kayati ni ti kunna faran qabran ngari kundu do kundu kundo kundi gara ga saudi eh, hiju ke ai masalanga na lingi kitendi ya ahi tagawna kata nan do faran qabran na lakai menti apew tagai hana kenyorin tengai tagai hillandi ra metra nusi kyawara kenno tagai hana na na yori taga sikandi ame metra nun cikina yori taga kusiki yorin tengai taga sero me kan cancange kebe hakene nonga ina ga metar nu sikki do su taga man suko humante ta ka taga buruke hukuma ne kasuko humante tege pour que soron na maga nyononga lakenti kun taga usiki kama hegara ke ha e, ke hoyke hoy ka kundu gara ta kundu kun taga usiki kama na me kan cancange ke yorai kundu har taga ku taga ndendi imanya kare nga kundu imanya gombong imanga idanya kanna nga tura kare tonko nginci komma idanya kundunye ida ken kanya mani ya kudo sorobe nuga ni halle e kebila na maga jonko ikata faren kabura ke dingirang idan tagaw sikya hanunga tanda kenda kahini na katandinga lakanti yo hoy kata kabura ke tew amma debe gwal mami min meta hunde masala linga de tiga daga nonga iro faren kaburanga ida ngari aisa yokunga tette nga kundu do kundu kundu antina aro lenkia almani nya haide peut-être ku terin kana parce que ada kinda wati da kinda ya ari anta ngalla ha daga siki hari hari mesello so tiranta no nga kata kaburke killen tay few galla gana linga kada allah na eh, koyre koyoy taga ku taga mo nga nya hanya mo ko be ga gridding gra be o masala na dina la kan tutu ku garan to kane ku be ga daga na ku garu ko nan tira faren kabran ngari da nya kunni da nya kundo anta ngalya fe fe feo kille men ta kata nonga har saudi a prezan ni ne kille nda ma kata na su sutin tenyani ira taga na mu mundi na kabra kata nga na me kan nen tanga ga to umma ga mi side ya ma nya salli dingre ira ta tanga nonga wa hakada dingiranu ñugono kaburate mero tagawuga dingiran ñugo anga ñini metra banani naga dingiran ñugo metra do tagande dingiran ñugo anga ñini un eh, metre quatre vingt centimétre dingiran ñugo anga ñini deux metre dingiran ñugo anga ñina hungu kengam har tagaw kuyi ma taga taga tagaw tum mogondi idi taga ni nyanyam mo be har sere gana la hindaga haranga na katina lo tago kuno gonda dangi kille nda Allah samene mo gombe itage mo idan kungano nga tuanu nga seni kama kitabu ndi taga ubega taga faren kaburu nga itaga mbogo nga nikebe idoro e nga nikebe ya konu ndi taga idi taga kanya mbogo kama kenka kitabu ndi anke nkaga angiri nan daga emilo desa wala emilo trasa wala emilo sengsa hota na mo kunyi manke lini ta tanke na faren kabura di dike da aisa gine nga rikete nga yanke ni gine bedi ha okunati wate ira wate ngari rikete nga ha ira usula mbedo nga ngari nga allami nya hayda ga kusuko man tan konni a tiganni nyo kumpiri nan ti ata tinne nganonga tanna nyo kumara ga Allah wa kutanawa arno ala halan kironni arno kar tawhidin kamma sallallahu ta'ala wa sallam قالت نسي وقالت فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء في تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح ken pallati fa haulai kubenu ibn kadi sharhun kamma ati fa haulai kubenu jama'u ida kahumandenya بين الفتنتين فتنة نمفل دومين غاني فتنة القبور قبر نمفتنا وفتنة التماثيل أرون نتلين لنقاغ فتنة warni ku yahudunu be hakano ke nya walla kercenu idamani nya ida fotonu nu ni wara bati dingiranga waba ida fotonu nu ni wara bati dingiranga idan e hohana kabur nun kana no gara miside ketta ka kabur nun kaka kamma idan ida balaw nu hilli dabare e gara kabur nun nya bati dingira ya kam palle isagara na talindan kaka dabar ku hilli su haramun tanyen na talindan paramun tanyen islamin tare ande kabur batan ka haramun tanyen amma kundi hilli su ko huma meya idan har tanga daga na o magandu dingira nyugo ni islamin nyimme ani kertenu hede da be ga salli na dira ta ga kaburu nya kamma walla kaburu ni ma da kadi no kiri ka foton kai ma kanon kan far kuna ido kuna ga yahudun na ga yahudun ju kunni kan nan kara sire sire nda karidi ina da nya ta ga na kaburun kamma surta nda min men ga nai ina an ar foton kara da bari kerjen ju gono kara ju kunni ka islam ni ju gono kara da bari farkun ni kan nan kara kita farkun ta kanonga idan foton ga aga dange hajunga koto sudi maga dabara haramun tenyani ana talinda ana talin mbalincu amma hajunga koto nu benu di kunta kenta no gondi fa haka da kabru bate kem paramun tenyani nyamma ko suko mantenga mm قالت لما نزلت ولهما ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك عبرز قبر عبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه ولهما ايه اللي دعني انا بخار مسلم وعنها نبغى عائشة مغا قالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم dimma kebe kallem maliki anga kenga yang الله Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ayum killa gandendangan dimma kebe kallen malika ga yanka ga fare nyon killa kan ay gonu inti dimma kebe kallen ga yanka honu nya malika ke amma honu danya dimma kebe malika ke ga yanka fare nyon killa kan den nan ne sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ke ke dingara malika ngara yanka nan no yon killa ga illa ndonyi tauhidum bo so sahanten kamma aqida sahiha illa ndonyi ken kamma tafiqa farenga anyangondindi agana linga nanna ce tafiqa rage waba iwatin min afaali shuruuc tafiqa farenga anyangon ni qala gati wa tafiqa yaqsifan alayhima min warak aljanna tafiqa nan ka soso ni kan kanne na fasar ni kan nan ka kai ka sanyirame son kan kanne na fasar ni ke faran ya wasarin ni khamisatan ka sanyirame ya lahu adangani ala wajhihi iya son kamma dimma ke be malika nga yang ka faran yon killa kandenga yon kimba ke ka gote faran ya alayhi salatu wassalam awa ka sanyirame go tuna kelli iya son kamma fa idha tamma gelli faran agana kumpa biha tirame ke sababu sababunga mana gelli kumpa ngana kita koto ngana kita irame ke kamma yonkin make ke degoenda hamme ngana tam kashabaha ana irame ke girni baki yesonga wado gella gana kumpa te mana gana agana degi tirame ke ya dege ngana raga ana irame ke ana girni baka duya kumpa ke mana ni kenyere mana anda degi tirame ke ya alghamu ni kannan kaga kumpa so ni kan kannende alhammu ni kannan kaga kenni hammi yere mana andali rame ya mana rame kita rame girni maka faqal ati wa huwa kadhalika na to kenya ko da yonkin ba ado ba ken kame la'anatullah alla langandenga ala alyahudi kenga yahudunun kamma wan nasara adon nasara nunga na to kenya mo ko tedi hi go no ha min tanga tay mo gombe aga na ira me kebugi ye son kam ma kunna nati alla la ngande ga yahudun don nasara non kam ay go non te khabar ke manan ne na ka insha mana manan ni duange fare nya ga ti yelle alla ga na yahudu don nasara nullanga ay go non da nya kenya ite khabar ke manan ne kanna ga insha la'anatullah yalli alla gana langandanya ala awa aga ti manini angi langana manini anga langande ngi ati ittakhadhu yahudun nasara ni tigindi قبور أنبيائهم يا النبي من قبرنا مساجد مسيدويا manini nga talla ika kamma jikku aniya ken jikkuni kannan kaxay iko annabi yimme benda karidi nya misido ñatagana ken kaburun kamma kemberenga allah langandengi ma yuhaziru aisha ti farenga awa hatanden do kumande ma honga sanau yahudu do nasara gara ken bari. faren pay gongonde ne hatanne ñahonga ho be yahudu fara gara da bari warna kende yonkin bakkenga ma ate allah langandenga ku kamma ini andam mun kaburunun tigini ya misidu ñayi ko kana ke mu kanga anga sagane faren kaburun tigini naña ya idan faren pe gara hatan de no gongonde ñaña honga ho be yahudu na fara nun da dabari agara gongonde ke be sahaba nun da tanga amma ke di da dengendi walaula zalika ataganai faren nan ken diga me ga hesu ubriza qabruhu inyi akaburun bangandini aganani kenya haga hesu inyi akaburunga inyi ken bangandini jampalle atimani ghaira annahu maganta farenga khashiya faren kanwa an yuttakhadha imma qabrun tigi masjida nanya salli dingiraya faren kanwa imma qabrun tigi nanya salli dingiraya idan aisha gara ko nan ti faran nanti farenda hatande gongon gongonde nya ho yahudu do nasara gara kebe golli hillande atana nya dan kenya ga su nya ga burum bukan de tellanga na de nga bakke ko sahaba nun kutun ka ga ga mo gombe ka ke diga me sabun nya ni ga ma ga burum bukan de tellanga wada jam palle atim maganta farenga akanwa immage ga burunya miside kenya ga ga ke diga me koni agati miside rama nan kan nan salli dingira idan riwaya gano ganonga kenti khoshiya sahaba nun nunga ikanwa kemati khashiya khoshiya sahaba nun kanwa an yuttakhada qarin qabrun amma tigi masjida nya salli dingrai mana manin tigi sahaba nunga ma qarin qabrun bugan di sellanga ikanwa kudo imma immagar daga qabrun nya salli ya idan anganati khashiya faren da koni mani nan talla da yahudu nullanga ado annabi nyimme ngana fati no ko ba kaburu nyana no nye faren kano imma ke kaburu nya miside ken na ngana te khashiya angana te khoshiya sahaba nunga ikano inda faren kaburu mugan di sellanga soron nan maga tigina nya salli dingire kani igara kaburunga igara nya aisha kompende akhrajahu hadisan tum pille da kahilla mana kenga ni bukhari muslimu ya idan fare alayhi salatu wassalam adiga amenya hakene kawulla garunga nan talla langande nga ku kamma ka hoga na sa sa faran kaburun kaga misiren de onati oh, misiren mata ke faran kaburun kamma misiren ta ke galli faran biranta ko nyedi aka nga misiren tetenga intame kille misiren mata ke fare kaburu kamma misiren ta ke palasinye hillandi annabi nyimme nga ama buri misiren de aburi min na buri kanya da aisha kompen nogo tere ma buri misire di ida buri kanya nogonde sikandi na eh, aisha kompeke walla fare ñakkuncu komponga niro miside ke nogondi aisha kompenga gelliya sahaba nun cumagemadi agañana hakatimɓe me sooxeñaña wa hakada taqriba kenna ñidiranga tankaɓere sinonagati kennayi sahaban po gabe faadi honnu ana yaxonga ka honnu kuɓe birene kun po gabe ma duŋetay kuntin maxa faren koje dun ko ku dingirallo miside ke nogonde kara kara aisha kompeke kuro kaburu ken maxaro misidende nka sahaba nu nyugonu da dengendi har tabiina nyugonu madunga tay sa'id ibn al-musayyab akanga gelle kun nyugonu ya idan maka gementa di sahaba nu nyimme maka gemeti nanti na kaburu ke ina rondi miside nyimme no gonde na katandi kaburu ken ta miside de hara halle na lode anta miside de ana daga miside ke asuli salli dingra nyai nka anna ko ngalla gatini ke salli faran kabura ke no gonde anta miside ndani kanyadi ado misiren ta ya ani kan no gonya di misire nyalli nan korona daga da kan palle ya ka je no har len ki kempe ti misida ga kombe ke bedi aita kompe ken taga o sikano da na kala ti o ya na ga ni ni graz ke ken ko to da ko ga ari na nya tura kare nya kat kare ti ke ida nya tura kare nya kuro salla no nyo na ga ko kabra ke nya tura kare nya idan harangana ta taro no gondo na tinam aro no gondin ka misira nyan koro nalli nan ga kanga imaro ndano gon saga kam palle dingira he ta ga tigini nya salli dingira ya angana daga rawda ndanga salli ni angana daga nukusu ko man tanga salli na di nka eska walla ka munyana ndan nan tan lo loire ngawa parce que non petit misira non ni faren ka mun dingira nye a qabran na non nyadi ka palle mun pilli kengana bakr do umar ya misira ki non da misira ki tanya ga nyinonde wo kuma nan ton maka salli no wa est ce que awa gemmida ino kumananto maxa sallinowa dingana do kuma irengawa idan faren kaburanga ana a kanña nogonda anta misilendi misire ñallinan koronandangani sere summaxati wa ke ñana dudangani hujayi ti faren kaburunga misiren nogondi kentanonga mm. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله ليكون لي منكم خليل نعم. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك ولمسلم أو مسلم دغني عن جندب نبغ جندب مغا بن عبد الله عبد الله لما كان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نمغا غنم يمنا يلا لغنا تي غندنيا كمان دافسي qabla an yamuta kata ga kalla bi khamsin tiwru karaga faren kallen kana tiwru karaga walla tibito karaga ay gonon titti karago ita isla kon tatu karago be ga nona tina am bito karaga ni wado uru karaga makiu karaga suni nyamma obane nyen wa huwa yaqul faren awatini inni nke abrau ila allah ya an yakuna li minkum khalilun kana kenna nyinke dangana ga kun nogonde awa sahaba nu suka man tempa kanan tim magagadi men jange magagadi men ngabari ni kata lay nanti kanan tim magagadi kenta fare ma sahaba nu nogon kanan ni kannan kaga serebe kame ngaran ton no men mo gonan tabata no gondi qala gati ya alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون khalil ni kannan kagai kebe kanwen garan condo men bo gona ladi amma sadiq wala habib kenga benni on taga bakenga aranya na lenke habib nyan ko mara kana me goni kella wanyana amma khalil ken sonun kan kan ngatin ken ngane kana kapalle ma he men jange he ani kannan kagai kana watin kenda khalil parenti ka ni kata allah ya kunga aga sahaba manan ti maga ga no gonde warni asabun ni mani alla kanu nga sabati faran condo men mo gombe ho wata la kanu illa ta kapai wadah alla kanu nga da faran condo me aga sabata di mo gombe ho kanu illa ta kapai kam palle ati fa inna allah mani ninga te kanan tim maga ga di atin nan tin daga munda de nga sumunda nka manni kana gantim maga ga di alla kade takhadani adintigi khalila ninka nya kanaya allah din tigini ñakanai kama ittakhada Ibrahim ko agada Ibrahim tigi mogonɓe khalila na ñakanaya walaw kuntum ke farenganñi muttakhidan ya min ummati gellung ummatonunga khalila kanaya latakhadtu aba bakrin ñi abubakri tigini khalila na ñakanai nganyi sere tigini ummato kenogondi na ñakanai ñi abubakar tigitini na ñakanai nka alla dinya kananga kananta nta kana tigini ke ummato no gonde ala namu to goni wa inna man ka qabilakum haqiqa anya galli kai ka kun kane kanu ikunya yattakhiduna ini tigindini qubur anbiyaihim e annabi nyimmun qabranunga masajida salli dingiraya ikunya qabranunga nyikunya salli dingiranunga ala namu to ke ya فلا تتخذوا القبور كما قبر ننتقي مساجدا يصلي دنجرانويا فإن انكفر محمد صلى الله عليه وسلم أنهاكم غاتقني غاهتنا عن ذلك بك كمغا إذا فارس صلى الله عليه وسلم akallen kaneti bito kargeya ati ka barini kata allai nanti hadamaren menti magano ngai kana gani man jange maga kapallen mai maga yaqui maga wa hakada lenya gara birena maga pakati nga lenya gara kebe to ngani fatima amma kana ken tima ga asabun ni maniya alla di tigini nya kanai alla kanu e ken do hota nan tagem sonno men no gondi atin kala nyi ga kana bugan ni ke to no gondi inya abubakar gondi ni nanya kanaya e ga ni kana ko ni tigini su abubakar ni nya na amma ka abubakar bi hakana ka rafidan unti jambantenya ni nambarante nyani duntenga heti ada imman kaku nyaganu ada aliyu nyakunna ada nyakunno ite abubakar ni kafir nyarono imben nogonyadi waliyadu billah rakibanu koni mana shi'anu wadah shi'anu koni وهكذا إيهان كان جمانو بينوي ado أدو إيراك أدو بحرين أدو لبنان إيهان كان نكو واضح إسيان من كان نقاد إيران أي دوران نقول نانتانا فرزاي من نشيان يعني وهكذا من نتامو كده في اللون يعني إسيان وقامي كاني Irak iga bi gabe ngano saka an kan niya maka Lubnan ay duran no gonda assemble empresa antanya na shiya ga yatanga Lubnan duran no gonda Bahrain iwanon qagaya mamlakatul Bahrain wani iwanon qagaya idan kubenu hakene kai iwaina nenu do duna no kuntu ka humantenga e sasa i gabo iwa mundana gabo i hilla gadi ono mo gontiya siri siri ani mene iwa no kuntu su ka humantenga e kon qara albaitin kibare kenya goten ni maga kat kata kana honne warni sahi kamma idan farenti soro benu ganya kunya nam nyumun kaburu tigini ni nya salli aganati miside amanan peti misidi tagante bane mene mananni kannan kaxayna aña salli dingiranga ana salli katta kaburuke walla anga salli kaburukene walla kenga he angara kaburukeña miside nga suni moxo baneñe a soagille nanti salli dingira masala ana ñanke mbiroñe ha kene kere nkan calliranni doruñe anga ñina axama taga axama hoxo biran kulle ñani kuɓe ganara annatilae sallini misida nami naxana minna na koynayi akana no ni idan kama ka burnu nga farenti kama ga burnu tigini nya salli dingre kono ga ga salli dan tini minne qabrunu ina tan nara kan willi salli qabru nyu gon ken me daga indangari madaga salli re naga na gibar kai finte kangari bargonya nta kuno aga kunnati barago bargonu nyanta kuno jinu nga kundi ta sallunga no higa ga no nga angana daga na laga na salli no iti kotanu ñugono ngai wa karndu ñimme ñana dulle gana serebe tiyan koni ina daga digun sollogoron groupe pewa ina daga digunu dogoynun karinongo wa hakada dingiran ñugonano iwa daga na bitota minya sangana kaburunu ñimmen dinonga ko bunnasunu dimenu bunnasu modunu ko kibaruku a ige ige fetin peti kewa bitota mina daga na nya ige mbane no ngata ni kumpeti dinanu dinanu ku kane farenti ike wo hatana baka ken ngomma ka kaburu tigi nanya salli dingira ya on daga wa haka hakada talisa be atana kai faida ni gona ho hanan ne kannan qarai farenga abari nanti inta kana tigni ko mon gonde warna Allah kanu enda sondo mi paka. hillande Allah subhanahu wa ta'ala ada faren tiginanya kanai kwa da Ibrahim tiginanya kanai mo gombe wa haka hakada sikandi Ibrahim fa songonta warna Allah da tiginanya kanai nagatandin ni kannanga Abubakar fa songonta gunga warni farenti iga nyiga kana tigini nya ya tigini sahaba nun tiri faren na ya munda dinan ta su ko mantenga nka gon nen ti sahaba nun no gonde karagandi kebe gane kaburu nunga faren pai ga do hata bakka no gongo nan to ma kun tigini nya salli dingira nuya tum mundi nan ti serebe gana daga buru miside no gondi aya ga daga na miside nyino ora kaburu ke jabana nan daga wara kampandunga wado nan daga na jaba jaba jaba na bugandi koni aga mutu aga ma mutu aya bare no na bugan do na dinga ako tunya ga no na bugan ni na dinga kabur kam ma to kononga ta daga halle ga daga na kaburu nyaro misidan de anya alimami kaburu yo anya de gume kaburu yo anya sar horebe ta anya kasabu kaburu yo ona jabra dinga kampallunga kaburu kutun nu kunga woni antanke kaburu nyagara misida nyuno fo kambugno nga antanke mefew kaburu kamba kamene hika vinteti tanti aw ko aba fata alle na ken kabrun jaba na ko tumbugandi na aga aba digan kannenya ma faran digan kannenya o ajaba na na bugunonga tew na woro yuruwandi na nonga na non dabar ko mi sidon kutan mo ko na nyilla kallina di idan de kannan qara fara alayhi salatu wasalam gidenga la ton den kam hilla kapenga do yonkim mai ha har sado kewa wa hakada ni segundinni kannan kaxaya nanti kaburu be gana daga misiden taga kamma miside ñagada kaburu ñinonga wajibi ñanona ke miside karaba kanonga warni miside yeti idan kaidan pay kene ke ay kaburu ñagada miside ñinonga su ona kaburu ke a jabanana bugandi bakkanonga nka miside ñagada kaburu ñinonga su ona miside ke a karna idan ho ana be gano kenya galleni palasinga kaidan ku kene hubega samenonga kenya galleni palasinga misida nyaga samenonga kaburu nya njabene bakanonga kaburu nya sage samenonga misida nya karne bakanonga ho hanta surono ne linga ko santa da yi hube ga no gada nya de nya jabana de sir gore aga ne ho honda minne anta ge myata aga nya kame ho honda minne misida nya gara kaburu nyino misida nan kare bakanonga kaburu nya gara misida nyino nga na kaburu jabana bugandi hube ga nar tigi tantanya no ko ka rendigan kannen to kono wa tanke mpaba ka burunya ni wallan karmo ka burunya ni o abgan ni ndaga ko tumpito kampalunga mm. ka faqad naha anhu fi akhir hayatihi mm. thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq idan ka ba ha kana kai kana ibn taymiya diga man ya gadi muhammad ibn abd alwahhab ya gara ko ni faqad naha faranga hatan la'anu baka qabra batim maga fi akhir hayatihi aw lagarenga angalin ta ulagara da hatan da nyabaka qabra batim maga thumma innahu saga ken palle nga lana ada langandenya wa huwa na to farenga fi siyaqi awa kallen padarende mana wa yonkin bakken pagatinga man ada yamma langa fa'alahu yamma kebe gara qabrum batunanya bati dingiraya alana lahanna anda annati thumma innahu saga ken palle farenga la'ana man ada yamma langa fa'alahu ken gara qabran batu wa huwa na to farenga ga kallan gandenya na fi siyaka wa kallen pakatinga mana yonkin bakken pakatinga idan mem palle farenga kenyanawa awulla garo ada denya nya nga to bito kargia kem pallado yonkin bakken nga me hatin da ada hatan nya gadi har san kewa kan can kan de bundi angana ko ni nati ti soro surum ta kenya tu angana ko ni nati fitina kutana nga ke kabra bate be hakene ke kama girno khairin tarni kama girno jamun torno ma ni metam pindi maka hilla kape ambuguno ke kabra bati ambuguno nga wannan والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبن لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والصلاة أتسلم عندها قبرا من ذلك أرقل لقبر كبتيني أنا صلي قبر كان قاقل لقبر كبتيني واضح أتي وإن لم يبنى مسجد هرقني كما مسجد تغنون أنا رقنا أن تلنو ترنا ننتقي مسجد يا ma ta an ga salli ko kuma misida ta de amma ka to hallan ma na ta kundino den ka ga salli no kada nya miside nga wa huwa ma'ana qawlihi kenya na diga men wa huwa ma'ana qawliha kenya ni adiga men mana aisha diga men mana wa haka da kan kenya no sanere warna aisha diga men kenya na aisha diga men aga ti khashiya farenga imma ga tige ya wala kenga khoshiya sahaba nun kanwa aya ayuttakhadha imma faran qabrun tige masjidan ya yamsidia atika diga me mana nikanna nga mana imma anonya salli dingira ya agati faran kanwa imma qabrun yamsidia walla wala nun kanwa imma faran qabran yamsidia amana ni kannan ka faran kanwa imma qabran salli dingira wala sahaba kanwa imma faran qabran salli dingira ya atifa inna sahabata warnube gane sahabanunga lam yakunu ikimmanyi liyabnu ina tagandenya hawla qabrihi faren qabrantetenga masjida misideya sahabanumma nyiga qabra taga e, misida tagana faren qabrantetenga warni amisiden pay kene akan pay kene misida tana tagana erenga kammo aga badaga da ngari min na naga misiden pay kene taga e bega karne misidi bana aga badaga da kengari har jahilin takanya na diga digamar sahabanunga idan a kabura ke da misi den kan tinta mo gombe sahaba nun ma nyega misi da tagana iren kan kwani diga men tadi idan himma nan ni kan nan kai i kanu non nan ma ati gina nya salle dingirai nkama nan peti misi da nya toske hono ha men ni kan nan o gana misi da tagano kenya haramun tenni ko ga ma misi da kakan taga ho handan binnan tai idan sahaba nun ma nyega misi da tagana faran kaburan kamma warna misi da kada kaburan tuna me kamma ati wa kullu mawda'in dingira sugadi kusidate salatu fi igara salle nya kare kare ken dingira ya faqad tukhida dingira tigi masjida na nya misideya no kusu anga da kare kare anga non nya salli dingira nyi non to nya ni miside bal ay kullu mawdi'in dingira su yusalla fi iga salli ni ken dingira di yusamma wa ken to on masjida miside kenga kama qala sallallahu alaihi wasallam ko farati mogon be ju'ilat liya ardu ida munyanyin mana alla da dangani masjida salli dingira ya wa tahura ado senundi hoya munyantu ka umanten dingira salli dingira anta kunu be no bugade ko batwar no kursi dingira no ado mukundi kawaranu ado dingira tinto ado killinde kawaranu idan tencu suka umanten ni mani kunni misidi ayi farongo maton dangani wa hakada munyan tusu ko man tenno dangani mani tenno dangani senon di hoye salli salli ngantanga jintam maganga tamamin munya kai wala janaba nganga jintanga nganga tamamin munya kai idan farenga tidang munyan tusu da miside ya yala munya ka suta kan tanya na miside ngawa misidu njata na deben no gondia atin nanti munya ka suni miside nye sahu kompo ngadi bitigi nu ngadi deponu ngadi legaranu nyimme adi kencu anyana miside kammo amma manan ni kasu sallenga gemmida ma hadisa ngara nu benu bugadi idan onati sere su angara salle nyanya dingira suya nonga killi nanti misida nyani nka yala o nati misida misida mpake nga kinni nonga wa misida hakanta na suide misidu nga nonga misida ni kanna kaga be suka honga ni kebeya angana karantar nan kedi e nka nke anton tallere sasa nge a kane ere kummane ti nga har ninkisi nganati nga dingumun killirni kontinantanya ha ngan nganta era gana nya kane le mun au tege nga min tau tege nga nka zongo mi miside ke sasa kundu hala almami kya gana ti dimun nan timino kumbano wa bakal mama gondi hotana lina batenda ada gana maka he ko han kala no ta almami nyana ngalle mun ga misire ke ga mutu misire ntau tege ida no gana ti de. kubenu ga gel nanti misido ona kunya gelle kayra manan ni kannan kaga salli dingira wada miside ngano nga jaman tallira ngano debe ka jaman tallira nya gaben no maga miside maga bode jaman tallira nya gaben miside ngani tasada ngala kebe nya miside nga awano nga jaman tallira nga ben ka miside maga bo parce que jama'i ko haten namba kameri dingira nyugo tan ni na ko ma menon anyame kata kane kagumen na tike hajun ki hewa karna na hota nai jaman na sanke wanda kan ولأحمد بسند جيد نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه أبو حاتم في صحيحه wal ahmada aw ahmad dan an ibn sanad ti sanad jayyid sanad a a sirangani an ibn mas'ud nam abdullah ma arada allah an alla kana dunga ba kama ga marfu'a aw rugin ta kata faran sallallahu alaihi wasallam faran ti inna min shirar nas aw galli surompo burunyu gonu ya ay gonu na fasar kunna itimin ken kan nan ka galli tawaib surompo buru sikabe gambononta soroya soroyi lambononta fiya awa galli soronpo burunga man yemmenga tudrikuhum saatu qiyamanta anga legini kunga wa hum natogi kunga ahya ingalinto dunaga gillina ser hakke be togono kunyani soroncusuho burunga naam dunaga gillina kubenu ñingalintagondo koni dunaganai gille hakatimbe hakke be ga ngalintagondi warni muminin cu a fatiniya muminin cuwa fatina duna nga lagarunga koni waba onta tini wa tokono parce que kenga koyni duna gillia harsa kunga tokon duna gana giranye meno amene saye idan duna gana gilli kenga sorobenu ni ngalintaxondi iyani soronpo burunga horatini ke hadisa be hakene kaado hadisa tanano kunname wutu kammoo farengati ike ummatonunga jamai gonta gilli gelli ku nga kunde man mantenga tongun kamma yembe gani togono ken tokko kenti toro ma alla galli ti hintanenga tari sewa ko ni nanti farengu matonun dumene kubenu ka tongun kamma ona tiwa dumene maduna gille ngana togo honne asu ko mantenga kalla duna gane gilli so burumbane ani yagonga soron po buru garamajigo igame wasa kado killenga yagarundo yugu wasa kado me ko harunga me mundunu mo gombe dura gana gille haga timbe saka mon ta gadi ollo kombe ndona iramello du kenta di kille tani ga saka saka do me datan yagarundo ya gun tadi saka mon tadi angar nyanga ti ya ren kane ka waba kenjo nge sasa kenjo nge sasa kubenu ga urdum bakai ti angana bugu dingara nu nyugo nu ya itu tagancet tu tan nan maka to hayndi ni de tanga nganya kan ko tangalli idan duna la garu duna gane eh, gilli soro be no ga ngalen ta golle tem pakatinga kunye ni soron po burunga grupo hanan ne kaya hillandi walladheena do yemu yamubenu yattakhiduna alqubura iga qabur nun tigini masajida salli dingiranu ya hmm. so ko ambonon ta duna serencuya wado warni kebe gara kaburun misi da nga kemma ke hilla kape bane de kenda hota na da bare kadi ay meda hilla kape da bara da hilla kape dingiran da bare soronda asage kada da farendi kan kannen girndi kubenu ga kaburun tigini na nya salli dingire ya ahi nke ma kinya ga bangen tanontu ka wallahi ko ko ni nukunga ko ko ni nukunga no nukunya tude kabura na no agabe Allah tina antande be ngan kantano nga agabe keke diga men ta kara kan Senegal ku ngollu nyen ku ngo sukane number 1 Senegal ni president Allah

sunnan dingara no ina kenya to in ta kutte ke to awa hata jini awa hata jini na tungunya bangani na sanki sorondangani oga hata jini ho hana hana be kenni tauhidi ke na bangandi paske akan banganda nan magawo na sabunya katunde ngada kenga maanje ndenga dai bonondinde ngada dai nga daga na dai logonta ko ga dana da tan konnenga ya ni to ngunde manna ko ai sere suka di tan ta ko tawhiya hara kubenu ga ngure san sangan tu bakidi tasga itinu kota sanja gane digambane kyade ana ga ken di gamen ne renya kamma nta ha kana kenga ke kisa na ga dangan ke kitabe nga muhammad ibn abdul wahhab adi garle munga ida kitab tawhidinga ida harata yoy igada hana nuguta ati sasa ona kan jonga itona hota na jonga da ketu yo ati nga ga jarabi ni tirndi ni bane aga na to ona hota na aga ma tu on to otikeya ati sasa sere adaga jena alkaba no gonde ado sere ada tapille minne siti kiteng walli tanga aha ka kaga nda junu junubo goren da ber e eh, tikabe ga jene ni jene en para mun ten surta alkaba no go ati qoroncaage kitaage ke xarnaxama xan ke gonda jena dabari junubu xoreani mais anta bugandi islam no noxondi amma tappe ke nan bugandin islam axun noxondiya tappe ke an qora dinanta keya nkamanan peti nantowa jena jene ngade de bu qore bu bre bu qor qor qor qore ñani gafantan jikku laxusontan jikku yerdo mbali hinto mbali serebe tu kenya no ko gollu dabarni jeno ni. hi gwe jamu he nda ñakkunda lemmo anga jenini walla anke kante bankante me ma ana sabari anna maxa daga hikiñandu surtout ke be gadi sasa amma hilla kapen nan tay de hilla kapen nan tay tawhidin petin nan radi ga men ko tabano dangay tempeti kota so sagena diya buyun pa kano gara gara nelo la parlo wa ga dia wa me tawhid ke fo kon ta gade ora gana milti so kon ta dia nan taya ni tongu ona gara kaburu nu kumma kunyan kare baka misidundi gelli ya gara misidun nyinonga oni baja na ne kotu kuro hoynu kubuga na ndegi buru kaburu nu ngawoni ona non dambu dambu na na, na nyorondi na hoyn taga kam mon tallade o misidun jeno walla kanga he misira nyagara kabura nyinona girndi bakano alla munyan kan tayre mbane ay mo ko kamo misiren tigin nonga sigindra tananta ona karabakano na daga dingira nyugoi haka tuna nga soro nyugonu nga ligani kisan ko nanda ahin ne nga ankarni sunna gume serebe ni sunna gume nga nanti kenna misidan taga kaburu batano ndangani honchu nanta kei anke ni sunna gume nye anke na misidan taga kaburu batano ndangani honchu nanta kei nga sunna gume ha ananya anke ni sunna gume nye anna misiren tagana konu dangani mu ga hilla kapen pake kan kamma ya akhi anta no mona to ade mona to aga ni kebe ona nyo nyo na to ngunya koni dangani anna kenyam mira hinya no kuntu ko mante ogatunu no hilla kappanu nyani wallahi onti bonondini i menu kitabu nyani abu jamila en jera har lenki kitabe go tijani kan kon kitabe go muyatul muridi lenki kundu da ko banga tinni koy lenki kundu kebe gi dalilun koy ni angara bate nyana siro amar tijani na kunna na kunna na kunda o kuna utimme kitabu jawahirul maana emma ona utimme ay o ba ho konni nyana kon ni ati nan to aga resitinia kaburu batano ko aga imme ay kitabe ge yugo maganunga mujanabatu ahlal bid'a wal qubur an gana wutu kota suna gara kabra batana an gana ngara do imbe an wurna ina daga ro imbe kedi ke kitabe goni wazo hube gana la hilla wa lo gonanga nta kuntenga hube no aga de goni nta kuntenga fide me hube no gado min kitabu de wal an gana kitabe ke gara kota su himbe an pai kumini doro kaburu batana an pai doro an ga tan ngono himbe kai intame kille yo parce que himbe ke kan pambina an karano nga ke bada binde hallo no kenya no gondi himbe ke hambuina an pai kala dura me ke de bada buinde nye ko kona ga daga ninta ga gara gundu nyimbe ngari kata ga de benga ado modin talibe wallahi la kapara tanagara gundu nyimbe to kono akan telenga kenga makaye ah. parce que gundu nyin don ko darna abono dindi Allah ra kuti ani kenga me ke ganari ke ga golle be terna gai ana aduna da kala gara so abono dindi katalan ngai de hilla kapana do gundu nyin me telan hilla kapana kai saranga toni kari saranga pi gani ke be imanya khabithu nunya ni motin to nyen imotin to nyen kew faranga da eh, maniburu be lura ga badri ati kammo أتي law كان mut'im بن عدي حيا ثم كلمني fi haula nutna la taraktum la ati mut'im ibn adi aganya gabrene lengi kusoro motinto be haykene ke kusoro timinto فارنتي hilla kabanu kada soro timinto itiminto kani illa kana timinte nyen sanna on oga ta timinte na tin nan tanga na tin ta abaka baka bo ay gona na timenga baka de doma gumi manu kuro hoyinu ko kunta yankani kunti min baka eh nge mere ho ngara ka man kara sata ti kan ta yankini ande la hanin to hana ra to hani i i ho nyari i ji ba nyari ha to ro wa ka man tu to hon kon na man yankira ka zati nyim men nyari anta yankini fe ati min de ko asa nyani o ti ke bar man de ko goro nyane duna ko gore akara maga kala tubu marai ken jamu ya ke kaburan bibe ha kene ke mona mona ncigi kyadi anke sunna gume man nanga kabura ta gana hilla kapana dangan anke sunna gume man nanga kabura ta gana kabura kabura kabura batana dangan amma sunna gumun de ma kan singin ke ma Allah himi sidan ta gana in nkarani no kisi ke nga kabura batano nyani de be kana no makin yana bar sunna gumun nyani mi sidan ti ma nga ta gani da ah. ngena ta gana arjanna minna ta gana to kwai eska ngedin kara da gana la lagara axi xorna xinu njatellaga de ke golluxote mi sida anna mosongirndi mayre walla man kuncu sukomante janka ke maraga wone naga mi sida ndega xaɓur nu ñaga ten noxondi walla tegar nexe de oganar ka xilla kappeng o kunta ken toqono sereda ku fe gada ñan tarondamugu an ji puncante walla kengay fotana e he an nin lono kasoñam man nin karim pay agabe agabe serengabe ñani wa dabarni kaburu nyanda misiden janga ma misiden nyanda kaburu janga mhm. mhm. sahi mbai kada iran yatirndi bana na bana sama misiden karo kaburu ke bana kanya nda sama mhm. eh, Allah indan indan tirnde ke ha mi nda hamia sasa an ken da misiren ta gida ta ganan to agun ta nan ta haramun ma haramun in kan ke be an ken to me bana bana sama misire ke anda anda dinan ta adin sasa ali kabara ta hilla kapanon da in ka ga ta kana haratin ba ken ta tunanti a haramun fewu fewu fewu fewu few make ayeti ali kaba kibarenna kammogo nke a haytirndini ali kaba gara misire be taga misire ñanna kaburun cama ma kaburu ñanna misiden cama ada na taga kawa nogondino sasa anda anga konni danganiya nanti a ah, ngera misiren daga bati mogo be ganya den na taka Allah dangani me ha kun ga bate be ha kun ta Allah bate no nga daga na tira bate nye no nga sasa ngera misire be soronya nan ina Allah batari sere ma batari an nan to munya konni eh an ana konto pe pe pe pe pe Allah wa konto no an kan na taka sasa se sun daga na Allah ga misire ke karna Allah ko ni tan tondo men an andu do ko ton tunya na Allah dan tubullaga me se ko ni kandangani kumba kanwa zalli na nya sunna gumuma. porta nyen anna ni da saka mon ta do anga to ku ya gunu ti tauhidin nga ya gun ta di jama assalamu alaikum kemi ti den ke ga ta gana ko tan be ma tunanti aga ga ke da kebe nan ta sire kallen ja nin to a gun garadi san ke ma mi sire ke ta ga tere mba tinda ta ga Allah mbot dan ka tere te nyana ire sa ka illa Allah batadi walla ga o ogan ka mi sire nyana mo gombe igana te wa mi sire ngam ma ti mi do ire na sunna kuma nyalo aminga mama nyamewa ha anyemenonga igana ti aha sasanken da kannan na to kuda tauhidi igana ha igama do hoto ngana misida laganiya baki mo gondu ko ha bari baka nja tubi ni na baka juru mun in ku kita eh kai tu okuga misidun daga noga digame be konni diga mu ku gonu dugu tano ya gara mi tira ta galla kan ta ho da wa kama ga ma ten ko de ndo gonda mi tira ta gati Allah an ke aga ga dirize ne Allah kibaranya kamma faren digan kananya kamma wallahi ngara kan ta ho in ka ga na bugu kun kamma ko ta sun mi tira makina ga kan ne kamma de annaka ka fai annaka ka fai Allah kan ta ho de an galla karar no hodi agadi antina naga to alla kallen kamma faren kallen kamma agara nya mo sunga kayna Allah kenta di nka ga na bugu kun kamma ko tambe la kenga di de kyan ko ni de eh muhammad bin Abdullah ba wa kebe kitaben karna da jihadu nya nya so dia no gondi misudu be nu ka kabur nun kamma ni karaba kanonga na kabur nun karana kana kara mi magiriya imitiri takanto etikungo ikunya ndi takawa igirini karana na na kabur nun karaba kanonga anyi ma misiri tagantanga na konto to ngongo nukunda ngani duna magiranga wa nkaga na sa sa kaman kara kenta hiketu akan ko ni kara sunna gumiyai wada akara sunna gumiyai angan ne ngadangan angan ne ngadangan to skanga hoga be ngalami sudun taga nan to kun kaga tadi anga tu hibane hakenno ngo okullenki oto ano hinna no ngado bonondi nge gana mugu sere ko ami tiren ta ganan ken ta tinna to ngoka walla na ya re de ataga ataga tirenye no pur ken na nyal mami to mun ko na kamandangan har mi tiren na maka tage me to mun ko na ni amba usara gana me jamba maka he sere gana ri ami tiren ta ganin ke ni ke kunna ri sasa anna ta gan kanya na al mamin mi tirin pi kan to kui ni daga ka kunda fulana mi tirin pin na kunyai angana daga karfano sunno kuma nyana na nyaal mamin abanye mewa ke almanga wul ya no immende allah ta gari ne guna maka ko hoti mi kanda mi koron jongi kannenga ha aga da hintu nya kambo maka anga sere ko ngalla palasu go kala kala kala kala aranta da anta walla ha kala kala kala kala kala nka na tongun ko ni me daga ne anyi me misiri ta kan tanga maka tongun ko ne renga ana kana tongun ko ko daga ne ha soron grina jihadu nya na misirun kankara misuru be ruka ta kana ati me masare me hana diga mara nyimme gara misire kebe finance ah. annan kawa diga munu kendi de amma kabran gumu nyaga na nanya kamanda ataga sasa ida kaburan la no gondi gara si matir nan na katairenye walla kenga he ataga kaburu nya kamma misira nya gara kaburan ta manonga na kabran ke abakano aporte hari gatina ada huren kata baki misire ndi yabo parce que wa no ada modu ko huren kata baki misire ndi nda rata apala se tinongo fakahidi walla ken ga gara misire be kara siginda to na kara wona kara a karne a pew a ken palla nga kada ga be sigini ma ga ga barem ken ga junu munta asara ke ke makan nan tabatiya idan ono mo on to asiri siri siri siri siri misiri tagai e baraje nyana den ka kam misire misire be ga tagana ka burun kamma ha hibane kanu ngai ganati misi misire nya kene sikki ko watini ike gama ka simbugundi kendi kendi debelle me heti ke wa debelle me nyananga ke nka ya ganya mundu hana garno no kube agana kaburu nya kanu ka basala ni hay misiden tagana kaburu nda kam ho nda kam me sunno gume ta almaminga debelle me nyani ke nga ka simbugandi ni ke parce que nga ma ka simbugandi lanta diga munu misire ke barendi nin ka simbugandi ni misire ngana ngati no bo nka hera nyana sunno gume ngati wa kana mo gombe agana nke ka siganta ka. ma gana mi sida ngata gana kaburunya kamma nken ka taga de onda ka taga dingira tanai dunga onda ka taga dingira tanai mi sida kaburan kamma ta gemme janna re ka taga me hana palle jara wa gabe aduna no gondi alla dan o qur'an tam dingira kitana mi sida kamma mo dingira su kitana hurullo ndino ngama mi sidun no mi maxa kelli durandarjayi wallahi hilla kappana har buru de ana aga kara on aga kara kenta ho kenta har رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اعتباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كم فلاتي فيه مسائل مسألة أن تكون كباب نغني الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر الرجل الصالح ولو صحت نية الفاعل الأولى مثلا هنا ما ذكر الرسول هو كبفارن غركن كوني في من يمن قبارن دي بنى مسجدا أغرى مسيرة تغا يعبد الله إذا ألبت فيه كندي عند قبر رجل iga allah bata kendi igo kaburunne salihin igo kebe gani sere sirenga sere sirenne kannan kagai alqaimu bihuquqillah wa bihuquqi ibade kebe gara allah hakunju sigindi agara komon kaga hakun sigindi wala sahhat niyyatul fa'il har nyanganda nake angan nengana saha serebe gana daga allah batu sere sere kaburuni nan tan kan nen ciren ni an kan da nya nga tin ton Allah mo ya anda lamba te nya nya an kan marga kabra ke batam ma daga nya kundo ona tiya bo an nen cire kan ni du duram palase an ka anda ho haramun ta da baranta gemme idan kube no ka kana misirun ta kana kabur nun kamalenki itire mani ti kun nen cire nyen. warni ke kaburun gume anyi miside ke almaminye walla anyi hotana ona ta gananya ho wondam minne ande hara annabi himme nyai a anta gamme ona misida taga kaburan kamma wa hakada faran pegara kenya koni nanti mani nanti fare alayhi salatu wassalam ada hatande nyabaka kemma warni ada yemme langa yemme kebe gara ken golle dabari fare ngara yahudu don nasara langa ata sabun maniya ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida idi annabi ñimmun kaburu nun tigina kuñomi siidu ay sere suganaña farellangandenga da batte denga siro siro ma alla batu kaburuni de a togononga tan angandenga siro ngan ni sirenta sikki ken golle ga daga na haramunteñani hmm. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك الثانية مسألة هلاندي النهي حتى عن natalin fason cu suka humante kebe gani yonkirante nga hatande baka natalinum maga wa ghiladul amr ado hin qoton den da baraga ton den qaga fi dalika kendi wanni fare sallallahu alaihi wasallam manin koni ati wasawwaru fiha tilka suwar ina qoton den nya tem miside du kum fotonuya idan kebe gani natalinunga nyammo suka humantendi anta gemme serenga anna natalinga anna tigandu maga kenga nya serendam bin nasuya anya imman ke gwa dina ndiwa makanga hanya degume amanya kabla nyimman ke amanya tungka nyugo immai manya mpaba manya nga ka manya mpawa tukunna ganya ho ndam bin nei haraga ne abinyimma nyai anta gemme anna natalinda bari tanka nga simmene kenga walla kenga wa kunna wa kunnu har fotono be nogi marno du maga tona to simmene kenin marazin kotai kenin paba fotonye kenin danke fotonya suko manten gemme. hajun dangani masalan pasporo walla kenga karrant kube gani farlanu ngo kamma parni kuni wajibinu nyo kamma allah ta terne ku kan tamma wa har hijo allah ra ku kan tamma wa idan owa wutu tukube no gani wajibinu ngo kamma amma ga dange kundi foto ge ku ta haramun tenyani ma daga do sere me ta kama nga dalilu nyambana na diga um paramparonde tawa gemanta mo sudi wanda الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم, قا... ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم الثالثة سكندنا العبرة تغسنا مبالغته صلى الله عليه وسلم فارنقم فرنكي fi dalika kendi ona taga senya farenga da kemparankiñande nya ke hidi mogonɓe kaifa kam mogagani bayyana lahum agara bangande nya idangani hada keya awalan hohananga farenguncusu kaumantende ara bangande nya ummatondangani nanti kaburu bate nga haramun tenyani na misida tega kaburun kamma haramun tenyani aw mumancu suka mantenda da ke bangandi tahananga ثم قبل موته ساغكم فل أقل كان بخمس تور كرجيا قال أكون دي ما هو هو كبه قال أجر أكوني أفاتن أن كان تور كرجا ساغادي غادي nanti iwo hatana baka kabra batem maga iwo hatana ona tagandenya kabra nun kamma misidunga aron natali nun kaga summa lamma kan saga kan palle birambe aganya fi siyaqi kallem ngal lam yaktafi farenma wase bima tihonga taqaddama kebe ga dangi asagai kurumbagadi idan faren do hato amma tagandanya kaburunun kammati nyammogonu alhala nu sikkeya aw muma do hato amma misida taga kabranun kamma maxa salli kabranun ne gaga akallenga to bito sikka sage hike kurumbagundini na koni a abito karage afwan akallenga to bito karage asaga kurumbagundini na koni ado yonkin bakenga me hakatin be di ken pakatin kakaya idan ona taga senya farenga da ken parankiyen nyake di mogombe kenda koy nanti hi qore nyani wa da hi qore kani kakade amma asar gabe magalen ken nanti baten ken ni kenye on challe kaburun ni wallon daga duwa kaburun ni mana nan daga kaburun yugoni no Allah war jaga war jaga lemmo nyakundo nyakundo walla kan wana misidan tagi kamma wala walla kangona jinundo digundengenonga na tusundo manamana kibarunya agono maga baten kampanni kailenki anani ga farenda hatande nyake harado wemba ngame ha hakatimbe alaihi salatu wassalam hmm الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الرابعة مثلا نهيه فارم فتندنا عن فعله بكبت قول لن عند قبره أقبرنه qabila an yujada al qabr sadu qabru qabrunga kitene na imme ya ganga ada hatan de nyanya nanti ala fala tattakhidhu al qubur masajida fara alayhi salatu wasalam na imme to brene ada hatan de nyanya nanti harin ke kana kara kamaran qabrun tigina nya miside ya kamaran qabrun tigina nya salli dingre keda nya qaburan makite imme hana hmm. warna anda amgo karta qabrun nya ni ke kenna imme kana kara an kaga makara haro gana so gonan to wa kartaro na dina to iya gonga alla gana ta qabrun daga gana yallon do daga na nyano nye idan a qabrun nyimme makita hana ka tan ku man ta da hatan den nya nan na kara serem magin qabran batu idan faran pamiti ke hi buru buru buru buru amma honu ma sasa honu wa saudiya hukuma nga honi ga janna timman ni ganta faran qabrun ga ganta walla soron nan cigino nga ini hajun curono nga masalan eh, kubenu hanonga eh, ga soron dangindini iwake sukontununga mai kan kawana ke dabari inyi kan kawana ke wara soron ni hajun nonga wa haka da nga umaru kana ti barmanda mubaya nganya ite be ure hudabiya kota ta da ken kaga kutu manda warnu umaru da ngari soronyan to daga ni ite keure igara gana sallinonga igara gana duwanonga igara gana daga nan caga nonga umaru kanu imma ite kenya hiada nyamar nanya na kutu bakanonga na'am ke an kawa na kutuba kanu ngon be ma goni hara alkaba ona alkaba kamanya batta farenda mani ko hajarul aswad atin ke atanke nigide allah ntana handina allah nta torondini umaru da ta ko radiyallahu anhu atin gam pada ngara ga dan tumbu summan tumbunu umaru da ta ko radiyallahu anhu idan khairin ko man tanna kannan qagadi ona kamanen yabatu o hajarul aswad wa sumbunu maniya ona kamanya batta ngani allah ya oda ngari pare nga nyana ko on ta gire ke batona ona Allah batta tay al kabo ga yorni ona e, kurgu tukudo holu ka yorni wa la ona kanna ka ga ona yorni batte nyai ka ke kamandanga na Allah metia fali abudu rabb hada al bait amati fali abudu hada al bait ata rabb hada al bait ke ka kama nga ga dabatu ke kompe kama ga dabatu idan faranda hatandanya gonu hakane ni to ya gongo kuma ga wati ni ini kaburun dabar do ina kompen ta kaina sankellai honi ya ko ngai wake diga me konni anya asronya mar nanti nanya amma faran kempe pe gara hakan nanya nanti igana kare kaburu sere ma kabatu ma mi sida kamma ku kama nun kanati kunna faran tunanya kamma alaihi salatu wassalam ndo mi dangina aga dangani dini al albani aga da wasu benya akallen nanti kana kare ni kaburan ke baranya mo gombe wallahi sunna gume so asugunu kenyam mo sunna gume so asugu nu kyali haladi albani qsan ko ata kun kitabu ka al khamisa khamisa annahu min sunan al yahud nasara fi qubur anbiya'ihim al khamisa karagandinga annahu qabra be haytana kayam min sunan al yahud kanna gal yahudi anun tunnanye wan nasara nasara nunga fi quburi anbiya'ihim e annabi mun qabranundi yahudu don nasara isunnan ni kannan kaagaye annabi nyimmen da kara ina misido nyatta kana qaburan kamma ina foton da ken na roken nogondi idan yahudu nun don nasara nun ya sunnan kai. sere da nya ma tanga faran cunnan kamma de anna yahudi anun don nasara nun cunnan nya kamma aga kuy gona an ni ni da misidan kaburan qaburan kamma foto nun ngi magano wala foton tano misida ke bane anonga ina ga kadi ti yahudi an do nasaranni allah ne ina ti ti kunga kullangana hube no sunnan kamma aga kullangana dingiranu ñigona daga na ina misiran daga seren kuran na ina ga ina foto ñimme jongadi ko yahudi don na nasara ga ñañana mogonɓe a ken cukomante kunga tin ti yahudi don nasara ni allah ne on daga السادسة نعم لعنه إياهم على ذلك السادسة تمندنا لعنه فارلنغندنا إياهم يهود ونصارى على ذلك إذا كان na na kamma faren di langa faren sere sere langa faren do anno bil mu'minina raufur rahim السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره السابعة يرندنا أن مراده صلى الله عليه وسلم ننتي فارم مرادنا نكبيا تحذيره كن أكو هتنن أكو من دنيي إيانا أكو فارم فتندنيني إيانا أكو يا عن قبره بكا قبر مغا إذن فارم مرادنا كنن قاغي no gibari nanti yahudu na nasara nya bane walla ni langa bane kempede amuradun ni kannan kaga no ku hata umma ga ga burungo umma misida taga kamma umma ga ga burunya salli dingrai tahziruhu faran patandenga iyana okuya an qabrihi baka qabran maga idan horatini faran qabran ka ga misida nan ta misida nan akanya sirabe ganata ta misida nan kanya futun danya anya nda kata unya ida buru aisha kompenya di ikan nogo miside lana ndangai saga kan palle amaro miside nyime da asla ngawarni ida wara tatenya na tongkong inci kommanya nyanonga agantarno miside ndi mogombe kahar miside ke kana dangani kanya da anta miside nogon miside nyalli nan corona ndangai ko ken ko togara ko mogombe mm faranta miside da alaihi salatu wassalam ani kanya di mm. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره الثامنة segundenga alillatu sababun dollen jurunga fi adami ibraz qabrihi faren qabrun banganden balagunga hube ga sigi gamara ga qabrun bangani na waraqi'a sau be ga sigi gama kenya faren kanoa immagi qabrun tigi miside kenna ngana te khashiya amma angana te khushiya sahabanun kanoa igana faren qabrun ngaranonga soron namma ganya salli dingiraya idan hube ga sugi farenga buri idingiranga kenne kannan kagai akanoa immagi kabur kenya miside ya wa haka da hillandin kaga da fati no na burnu no nye hibane hibane lawanyana hinu hilli su sababunga masalan hutron pakatin kinye aha kai maniya hinu kulli su sabunya kannan kagai Kii baanaka idan faadenga buri qabu inni e, kii kompeen dee akka saabu ni kan kaagaan namni miidhaan akka karaan nukti baabur ni noo nyooñe hiilande kaa kaaga dee akka nuyi maqaan dangeen qabu runbatu amma oku maqaan damaa qabu runbatu rugi njahiita na. Mhm. Attaasica. Kii mhm. maana itti xaadiga masjida. <clears throat> Attaasica. Kabu nga. Fii maana itti xaadiga. maana nga masjida misireya kaburun tigin den mana misidenga a taxandini katta hinu an dantantoy angana dagana misiden taga kamma naam ken nayigoya hillanda an ken ni daga sallinongan kamma miside taga kamma keagani miside ñe walla andaña an dagana salli katta kaburu ke ayi andaña misidenga kuñammaxoni sukohumantendia anda tagandeña kamma amma tagandeña kamma kanna salle ñanano ñe ay anta salle ñanome an dagana siginna njerengono ñanan calli kattayi anna tigina nya miside ya sahih hmm. misidan peten nanti aga sigi e eh, mandata sere ken ko tangara ko mo gombe o o daga na aga na anda ti miside na min ko inai ona ko inai ka ta heti idan ke miside manan ne kannan ka ga sallira aga ti ga tigi miside ya mana ga tigi sallira ku da ga on maxa miside tegara bunnunga me wora toxo dagana sallinonga maxa daga sallinonga hmm. العاشرة hmm. أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة نعم فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته العاشرة تم لنا أنه ننتفار صلى الله عليه وسلم قرن على سنن بين من يمن من غاني ittakhadha gara qabra na ya misile ya wa baina man ada yamma mena ido konu sonu ni ho ga ngalin ta gundi kenni soro burunye kafir nunga idan kundo serebe ga kabura na miside nga param pegara kunya soni nanti ni bane nga yani mellem banunga iya ni soro burunye yam ta suka mantenga fa zakara zari'ata farenda killen koni ila shirki kata illa kapenga qabla wuqu'ihi anyangen kane ma khatimatihi kaina la garun kagaina kembangandoda nanti kille kala la garun ni kannan kagaina nya sere tenga nanya sere halakin halakintenga nanya kafiri hilla kapananga nanta kambonondi duna do lagara idan zari'ata mana killere faren pay gara killen koni kille be ga seren kinya hilla kapenga ken kille ni kannan karanga da mm, kaburunya salduranga killenya hakana gan kinya hilla kapenga wa hakada sada ala garunga nyana ga garina bangando dangani nandi ala garun nikkiyai an koni gara sallen jonga ni an ganne nga suru suru ala garunga nyana dangani hilla kapenga والنبع الحادي عشر نعم ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة نعم. وهم الرافضة والجهمية نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور الله وهم أكبر. أول من بنى عليها المساجد الله أكبر آك كتاب ما كتاب غري غنغني أنا ana hankorengani alingengani aganti tuba kaserendi koy قوي كتاب مغو yani soronga ku kubenu dabari on ta do qur'ano ni alla diga kan non ta do kunga ku kubenu dabari ana kitaben na logo kundu ana han hankorennu kundu anti tubaka an gana karata fa an tinan mado ma garna ke kitabe akhin kai fintenyen ati al hadiyata ashra tammun do banande wallahi ni umpate mabu meri siri saham bangen ka karanga nan gara ke gara sa kunna alhamdulillah ngalla ti kana tam banande zikruhu faram pin ko nganga fi khutbatihi ukhutbande qabla mautihi akallen kane bi khamsin tibito kargiya arradda sagandenga ala ta'ifatayn jaman jamon pilli kamma allatayn jamaku hillibe huma haqiqa ihliya asharu ahli البدع kubegani البدع dun konu faren kallen kane tibito karga gara kutuba be gara ada sagandenya jamon pilli kamma jamoku hillibe gambonon ta bid'angumen tuya ada saganda nyakun kamma bal ay akhrajahum fari ay afan bal ay akhrajahum ba'd ahli al-ilm to agudun konu ko da kujamo hillu bugandi min as-sintaini galli wa sab'ina galli tanyarondo hillo nga firqa jamanga tanyarondo jamon pilla to anu ko di bugandi kunno gondi bal ay akhrajahum ba'd ahli al-ilm to agudun konu goda kujamo hillu bugandi mena sinte wa sab'ina firqa galli tanyero ndo jamon pilliya warni fare sallallahu alaihi wasallam ati yahudu nun tagandi nanya tanyero do jama baneya nasara nun tagandi nanya tanyero do jamo hilliya ike fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam i ummato nun arni tagandi nanya tanyero do sikoya asuna garenya kamma maganta bane itikenni kannan kaga ati ke de sahaba nun ga kebe kamma ahli sunna wal jamaa da kebe kamma sahe koratini a ah, lenki mpungu kenga onati naam farendiga men na nagani nyadi hakate su ama koni nanti ntabhungunu kenga ama ken koni farendiga men mananni kannanga iga togo killen kammo kamma igoni wari boxe mi iga kiñete igoni wari hate hate hate hate mi iga kiñe tanñerodo sikko inta kontono kendi nkamanan peti nanti inta dangini kenga a ama nan peti nan tinta dangini kenga ngarni hera nya lemunu sikime ni kinanga indaga gollanda kengure na nan ta haramun tanya nin kam manna kargo kinanga wa parin diga munna na kane nyade idan honu da koy nan te tanyere kero jamon pilli inta kenyu mero gondi mana faran umma to hetiya feu ibugun tenga bakadi honu gara ke fasari nan te amanan ni kannan qarayim tanyere kedo jama sikkandi mana bane ke idi bugandi kendi ni wara tanyere kedo hillo nyano gondi mana tanyere do sikwa he bane ke intakan no gondi idi kum gandi ni wara tanyere kedo hillo nyano gondi yani tafsir nu hillo yani hana ngumunti ireti faran mum mato tanyere kedo hillo ke be meganta faran killen kamade intakun nyinya di tew onoda saru kunda tanyerero hillo kunta faren killen kamma me ku grupu bononto hilli kanta kunyi me ka hono ta manan ni kannan karai mana ina tanyere kero hillo nyadi tuma magaranto no menga nanti na bane kadi de inda bane kadi few ati wa hum ikunga arrafida kenni rafi mana shi'a nu nyani kenga wal jahmiyya al jahmiyyatul mu'attila idan rafida al jahmiyya ati wa bi sababi rafida ti rafida sababunga mana shianun sababunga hadatha shirku illa ka penjonge wa ibadatul qubur wa ibadatul quburi aro qabru batenga shianun sababu dangana ni farungum maton no ondi illa ka penga jonge shianun pananda illa ka penjonga farungum maton no ondi qabru bate shianun pananda jonga farungum maton no ondi wa hum shianunga awal man bana alaiha almasajida iya ni hana nga farangu maton no gondi na qabru misidan daga qabrun kamma idan shi'anu nya kene ke ku hinu sikki seremi sama ke ya farangu maton no gondi Ihana ihananda hilla kapenjonga ihananda qabru num batu ihananda tagandanya qabra kamma shi'anun koni idan sara wajib nyani shi anun ni konu ya suranta konni me ona honna konni ga tuini mo gombe jahamiya ni ko ya suranta konni me ona honna konni ga tuini mo gombe awalan shi anu ikunya mboronta bidangu men tuya ho gani bidangu me ale silinga ka gane katiye shi anu itidanga ne rafida maniya aliyu ko golinga nyanyinonga na'am an kismaren lemme ku tin kanya ra qogolinge ali yuran men yuna to on husain husain ran men yuna ken to on ali ken ali kismare ke ali ran men yuna to on zaidu ida kenya tirni kota nanti abubakar da umaru ga kana kan moyi gibaren ni kan nan karai warni iti kuni muna shi'anu ma kuni munafiq nu nyai karam munafiq kunya kamma ida abdullah ibn ubay ibn salul sina aqida bani nyai itanna man ko na do da umaru gibaren di ati kunnin kisma mini surnum pillai mana faren mini surnum pillani kunga aka palle millani kunga warni fatuma boncanga nyaka ne zaid bin aliya bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anil jami' ati kuni nkisma mini surnum pillai kuni dinan kananu nya kuna kanne nya kamma kuna kunna kuna kunda iko santa ka kata kurang to na tepo no kono sere sankin tenyen kyani gati darafa rafiba to gonda no mana kubenu kada zaidu bin ali palasun to onon iti ni rafida doke iti iti ni shi'a man yani ijaman nan gaba jama banen tiya masalan shi'a nu ko ijaman gabi gaba nyani kebe ga to anyana to kebe ga ta tanta to amma ikitabu ngomaka immenu hakika ngomaka nani sunna gumu ni kamma masalan ni gatul kubenu ni al imamiyyatu al 12 kubenu hakana iran iran antanya na prezanga man la nyukunya no gondi kun kado shi'a kutun tabana igatunu kubenu dagani alimamiyatu lisna ashar tammukere hillonga kubenu maga ikum maga iran maga anga iti pre anga anta kenya di hari shia nya gana anga iti sinasara cha antanya na play iran na cha kama ya ahi ona kasu to kono li shia nun jonge kammo igo anyino nga igo kebe to kono na abdullah ibn saba sahe abdullah ibn saba igo ke to kono ni kenya yahudi anyanyi yahuda nyen islam agun kon na ngari ati iya renga islam agun ke mo gombe iran ta hesen islam agun nilu munya na to iga maro iga mati ni islam ne sasa ada sedu so on kona dunya islaminga na na to ka islami to munafiqi aro ata iga islam agun mo ni mo gombe aro bolis ka ga nasara agun ngari bolis ati iran iranta hesene na kercaxun kaxa bonondi igama duña kerte ñayi bolis xaro kercaxundi kunda anañi kerte mexe me aro ira iraga kercaxun bonondini moxonɓe bolis xusantaxaro na kercaxun kaxa bonondi ko abdullah bnu saba garo silamaxundi moxonɓe yani sereganalay sasa naxadanke karla bonondi ara duti kandina bonondi arno kiskenga mana duña xarlen ma ñere kan mo ke ga mo be ne skan kawa es go ga mogo be ran kawa a kiran ta ge mo na nya kun do na nya kun do na ya kun do so re ngar ni mogo be no na kuna daga sa sasa hati ngana ke ta na kutwa no na ka da ku kitau be ga karamu ni kun ta ge me no on to na ke kenya kuna pour que problem ngar ni mogo be sahe mera to ri kan na rawa kenya na wa abdullah bin sabaga da dunya islama ngon da na islameti yahudiya na ro ta ga islama ngon ni mogo be aga wa jonga kampanai arkata aliya ata anta allah haqa ata an nyani allah dan kana gunga allah nanyai allah ta kam mundanya na allah ya ali tinke allah atanya nyani allah jama sankin te be gara bate kunda wara do me ali ni allah aya ne allah ali tina imbe gumbang kutu ida gumbang kutu atina imbe kuma no ida kuma ati ni raga ni subi Ata nguruna daga masru izbi tere kun abdullah bin sabah uruna daga nonga kutubenu ga yu di bi. kubenu ga re e ti sasa o saha nan tan ne sa sasa parce que Allah na serem bini tim ben ita an nya na Allah idan Abdullah bin Saba meri izbitere Masru ari renga ni bidianga na kentan kinonga walakin waziba yala aliyu kanu andiro kedi wa la aliyu kanu mi ro kedi i rokedi da iraga silama agon bonondini mogonɓe parce que angana la dina bonondini manna ho akoni nanti lono ti kiyayi ni kiya ni kiya ni kiya ni kiyayi anna tanakudu nu ñugo a ñanonga sianu ka aqida ni maga imaga i wolinu kubenu gano mana i mankonu kubenu gano maga kunni batkamanu ñe siya ñimmankoku kun maga kunni batkamanu ñe wa hakaza maga. idan kumbat kamanu e mana i wolinuku i mankoku in pasunta annabi ñimmunga in pasunta malikanu kaxaya kiyanimaxa in pasunta annabi ñimmunga in pasunta malikanu kaxaya nka an gani ngari silama kun cella iwa ken tigni no ko fummogo silama kun cella masala ni doro minne iwa ken paramunu dinanta beusiya ayatullah al-khumaini aga iran haga timbe har abe ngane kamundia agana tillahi dolonya wati nona jumiratul islamiyya nyano gonde dolon takinnanga khureni ga birena tuarin kamma dolon takinnanga abadan ya wati ona islami hari anta anta anta anta na na to tahrani kamma na to iran kamma aga dolon min abadan amma kebe gi magano hotanai dolon minnu wala na sinkan ga mo go islam agun cella iddu do ko tonde nyana ken no gonde amma islam agun no go ken gutiya imman ko ko itim pasuntan na minyum nga im pasuntan malika anon kaga ya shaykhul islam ibn taymiya ati kam mo ati innahum ashaddu an-nas dararan ala al-islam ikunya ni suron po nga tora islam agun kamma iya ni islam suron po ko tenga islam agun kamma parce que islamin chawra nyana allah ga jannawa allah yigilli kata islama ko yati tini islam ni nyen iyo buranni kannan kaxaye hajarul masajida wa amarul mashahida misidu nga ida kun togononga sedi nga ida kun kura mashahida ado masajida bane nga ho gabe mashahida ora masajida kenni misidu misidu ni kan ngoga daga na salli ko benondi amma mashahida sedi dingiranu shi'anu aqida ni maga iti kullan ta salli ni sere halle sere be ga ti ma'sumu ya mana sire be tangan tanga henan tanta junubu nyana kullan ta salli ni tempalle an tanke sere so Allah ga junubu nyana na kunta salli nan palle sire be ga ni sere tangan tanga an ta junubu nyana kunta salli ni nya halle sasa itinan ntalli soron palle kulla kullanta kenda baran idaga kabranu nye kita na dingira nun taga kabranu nya kamma na kun al mashahid shi anu ngati mashahida igara tagandu benu nya nun kamma kunya togonni ma mashahidiya ikun daga na irenye ina irenye kurana ibate na irenye mashahida ke Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullah aro kasonga ti kuhinu sababunga ibn taymiya da tirni nanti igbaren na kammo gado qabru nin kibaren na naga qabru nin jura ati qabru nin jurande basun tatai arawa gemme angane deben no gonde amma nan pudin citi nan ta ko sungu du tangara kana qabra jura anta gemme nan ta ko sungu du tangara na nyimme qabra jura wala sere sere qabra jura anta gemme atanta gemman nan ca kosungutu annan pudinyetu tanga daga na bati dingirai maaganta anta misidu kusiki maka misida madina misida ado baitul maqdis ibn taymiya da ko ken palle ati allah subhanahu wa ta'ala shi anu nga kebe kam magaranyen allah ra misidu nyako ne nka mashahida anga ngalli qur'ana di anta mashahida ngalli qur'ana di har dingira bane masajid anna ka konni inna ma ya'muru masajid allah kana no gondi amma mashahida anta ngalo qur'ana no gondi agara ke ko birambe nan ta ke manna anta ko sungu do tangara kana qabra jura bidangu be nu kano ida diga min yilla nan daga kata tungka nyugo ngana letran cha kenna nyi tungka nyugo renga misra nanti igo magaire akem parandangi dinandi abugu baka dinandi ada ko ni nanti qabrun jura ndem paramun tenyani ati har faren kaburan nan daga jura haramun tanyani ati haran nan nyimmun kaburan nan daga jura haramun tanyani kembere nga dira bonon de na diga mu kusu illa diga mu kusu igadi illa birambe ida letra ke sanki do jamanga tun kan yugon tinara ga sijinul qala'in aro kasonga ida raga na aro kasonga bidangu mu ngagrana qadi ni iraq hinga a ah, ati ibn tama ta daga mu kususuron ka aga ta kabru nun juran den tagamme har faran kabru juran den tagamme era nya maka khatawnga aranya ka ke ta ken diga me ko anda diga men nyilla tun kan yugo ngaro no kasonga mon kube sere suka ni tauhidi nyamma nya soro lan tan to kono de ma nyi metam pindi tas kan kem par janna mundu nar janna kitan ne wedia anga tankirin kata tauhidin nya soro tan to kono ikhtisar إذا رك songa na diga mu kusu illa illa nka alla bi tongom bangande ko kiyam alla gara ibn taymiya ayi kubenu gara gara ke nan nambaran da na alla ga di tugati kebe ak sangil lenyen illan ko nere na tongom bangande idan rafida ikunti mani ite kullanta sallini sere halle sere be gati iga sallinonga ere nya gillinanti wa hakada ikunti man na ta hancon do menga nanti abubakar do umar ikra munafiqa kunya kamma ko abdullah ibn ubay ibn salul mo iti man na ta hancon do menga idan rafida kunna hakana ke gibaren da ga ha tinkinya ikum ma alil bayt faran kan qabla dun kono mana ali bon to ngona ko darno sahaba nu ku kuta abubakar nu umar nu aisha nu mon kuya na kuya wa hakaza kibar gab gabe ma dina no gondino amma aqida mbange a hakene kay wa hakaza rafida nan qaso inyi alla ma an kutunga inyi kun kawancan na unu titta go honu nye alle irille alla ma an kutunga na kun ka na kare kadi idan rafida ya aqidanga aqida burani i amboronta bidangu menti sere suka ni bidangu me ambugi yadi i hana anda tagande nya kaburu nun kamma fare ngum matondi i hana ngiri nan du soron nan daga nun njora i hana anda kaburu baten girndi farangu maton nogon rasu dan kodi kenga ni shianunga idan hillandin ni kannan kagai jahmiya igale sulin ni kannan kagai jahan bin safwan ibugu kenyani jahan bin safwan akan ni bidiya karaga koy adaraga baka jadi amaga jadi kadi bidiya laga koi. abana bun samahan ada raga baka kenya maga abana bun samana gadi bidalla ga koy talut talut gadi bidalla ga koy labir bun al a'sam kebe ga da faren korto dina be ga giri yahudi anu ne jahamiya go a jahamiya go ngiri minna faren giri renye amma ikunyi mega bugu kebe di lagara karna kengan jaham bun safwaniya kenya ni ga ti jahamiya o karero adi bida Allah ga koy ja'ad ja'ad kada raga koy abana bin sam'an abana kada raga baka koy talut talut kada bida kada raga baka ko maga labid bin al-asam igo kebe gara faren korto o ga danga nalu la farin daga madalla jami'a al-slingir kenya yahudi anu nyamaga jahmiya ikun kaga gallen ni kannan kaga ya awalan jahabun safan ake anyiminna akanyi khurasan khurasan gani irani ya gani khwasan goni iranian anyino nye kenna ni imbi batano ndo sana batano ndo falasifa kunga buga buga bunya nyinonga idan yahudi agu ado imbi bate ado hilla kapenno nen tuko mante kunde sulama hunyan ka hinanya jahamiya gonga amma iga gidanu ni koy shianu bidangu men gidanu ni shianu nye ke bida be hakana ke asanki ita hanan ni kannan kaga ya Allah ma an kutu ida kunya nakari nanti allah magan kutunga on maga kuncabatindi iti allah gada imagan kuto a gara dambincoyi katta duya dambindeñani ka haqiqa he ikun maga allah gati astiu allah ni mukananga imaga awre heti mukana ñani ni awreni kannanga astamiu allah ni mukanan tagandananga mana hubega ga mukki allah na ken tagana an kengani serenya anga mukki allah nan tagana dabanya kana ga muki Allah kenta ga idan mukanan taganda na kenne Allah al basir iton ta tina Allah ni Allah na tina ngarindanan taganda na kenne Allah idan kene illa den kan pa Allah tini mukanan nya Allah na nya ne kunti ai tiku kaman taganda na nya na Allah ho gan Allah ma kan kutai da suka human tanna kar kundwa ai jahmiya honu idimme al ghulatul jahmiya kunda har togonu nakariya har allah togonu idu kariya wa hakada jahmiya igonu ngadi iti on magati allah wanonga ito ganati allah nonga oda kawantanna kutaga honga iti kadi on maga tantanonga ogana tantano nya duronga idan ona onati ni imma awano imma antanonga bana antanni nka igona na kannan ka kam maga sabati nan condomenga nanti anna allah mawjud nanti allah wanonga itangana tanonga anda kawan canna tagonga maka sabati dan ndomenga menga nanti anna allah ma'jum nan tantanonga maka sabati dan ndomenga to kunduta ya akhi kegarana nyana kammo wallahi dina belle silinga gri ndana nyana nabi nyin ndana ken dina kawa nyana kenyam mo wadi idan onati idan kudigamu irantame utu mo susu ko mantengam wa hakaza al qada wal qadar wa kutem bangen kaga iti hada mare manga ho nyaran karaban tenyeni anda ga seren kare an karaban tenyeni anje na an karaban tenyeni anda ga salli misire di an karaban tenyeni Allah murehe anda jaka mbukan dan karaban tenyeni Allah murehe di anda ga hijung an karaban tenyeni Allah murehe di iti Allah subhanahu wa ta'ala ay na sere bandal ngada ta naro arjanna kebe ga malinga da naro imbende nkanantanga golle ɓe ñanamno alinguni ti tillingun ta hadamaremme hadamaremme nga ho ñana karabante ñeni okuda me ñere sasa karaban oriti o lingu heti keya kumenu kadaga ran dolominiranka di karabani ma kawma men ti lingunti dangani idan ida garambinnen ko nyere honu ti dangani ti ga na ke digame ko nanti hadamaremmen karabante ñeni kembirenga alla ada toñongunden dabari parce que ana horo imbenda ana horo jahannam ana horo imbendi ana hora arjanna agara ku be nuron bella da kun tonya iti ayi alla ma tonya ngundi iti tonya ngunden ni kannan qaraye nan daga allingunya wandi maranden no gondi misali de anken ka ken ge gana daga na ganya ga mekeutu nan tin daga ti misri daga tonya ngunden ya kare pes ga anya ga meke tin kalle men ke me ka kanya ga men ngana tin daga ti misri nyin nya ga len ti tonya ngunde ti kenga sahe ita an gana daga wandi wandi marande ni nallungu nya kenya ni to nyongunde nka ke suna alla marande nya di agara ke ro in benda agara ke ro arjanna suna alla marande nya di to wa adilu munya nya to nyongunde ti ka marande no gonya ni kuda illa ndenye kama ita alla to wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma wala hadma idan alla da nyina mutu nanti golli sirnya ngara mu'minina allona arjanna kutana inna allona imbenya di ka salla kan tin minan cogini agana daga na ho imbende ananya gaga kenya golli surnya ngana nya di minan cogi walla ho gaga kenya kutana nya daga ro arjanna min minan cogi no ngawa e kuru diga me makiti magana ke jabi sahe wa hakada lemanan ka gun to gonum bangenga ado jitandam bangenga itille manan ka gu angara la ilaha illallah ko baneta anyame mu'minun kullenyananga nanti lemanan kaxunga jiidini anaxa sini kentano nanti lemanan kaxunni gollen do digamen do sonnonta hunde ña kempe iti sonnonta hunde mbane ani lemanan kaxun kani sikkuwa sonnonta hunde digame ado golle ikunti gollen do digame kuntadi sonnonta hunde ñadi itangara seedi sohon koni harangama salle harangama summu ñananga arjannananga angara seedi sohon ka mine jenananga ña howondamine ña serkan ña howondamine angara seedi sohon ko mumini ñananga ay ite fir'aunu ni mu'minin nye ita ni mu'minin nyai tin kanu kubane kanya na bukan mu'mina gonde aga tini de da arububiyya ita gam pakanya gara kamani gan ka hukka ko mu'minin nyen itin ka ada kamani gan ka ko ni keda bonondi idan ikum maga ikum maga serebe ganani fasiki kore nyananga alla anda la ilaha illallah ko aho haramin te suntano kebe keɓe dabarni ado ken mumin da la ilaha illallah ko da allah ko suncu sutanga ita xa suni bane ñayi parce que xa suda la ilaha illallah ni an kan ga bate suya antandurannana ti te su suya a ranta kamma da la ilaha illallah ko keñani bne alqayim atini nuniyandi والناس في الإيمان شيء inda كالمشت عند تماثل jami'a جميع ما غصرنا غيسنتا دين كامبونيا pere كامبو sentaro ka kambo so anyera de maka he jahame aga maga aga da la ilaha illallah ko aga so anyera nan dikara golli sira nyahu mun anga le manan ka wi kentano anani ke kan garenye golli sira nyange awale manan ka ni golli sira nyange mbalaho ale manan ka gunna gasini ale sunna wal jamaa ka kamma le manan ka gunga awajidini awana gasini idan bucinne hakene ke ya jahame aga maga ko adara fi ba. idan rafida ikunyani bid'a ngumen fi imman kenga idan jahmiya igagana ke kabura batte akamma ikumma ka kabura batana amma bugu dinandi anga da la ilaha illallah janko amma bugu dinandi rafida ikumma ka kenyani rafida kemma shi'anum maga ni dinan kan pagan pagan rampanga idan ke kitabe ha kan ka ho gabena amundu kitabe ka to nyani mujanabatu ahli thuburi al musallina fil mashahid وعند القبور رد على من أجاز الصلاة في المقابر وعند القبور كتابة تغني هكذا ado qabru nundi ke kitabe kamma yemme be gara dingandi ado on challe ahli المصلين في المشاهد وعند القبور رد على من أجاز الصلاة في المقابر وعند القبور عبد العزيز بن فيصل راجه أكتابين هكذا صحيح أصينا كان نقا ما قبر بانين كباري يسكا أنا صلي قبر كما نكمو كان دليل نو أمغ إسلام أقول دعوة ada hubenu gatin ay salli قبر kamma anta hobenu dinanga kundu do kundu kemundu wa hakada وهكذا الشكل ho hoye anda na hawgara amma na hawgara kenta di adi shaklun du nugo tan cuci mantenya ni sai kitabe ke ha kana ke kara ke mundu kabra baten ke baraga tu mana kenga nka masaka inga lo na gaide kana to ke sa ta kana kini idan ku hilli be ha kana ke kuna galli soron po buranye kana ne rafida ado jahamiya ya rabbi arna ne nyoga tauhidun tunu mo gomma wana timmandi aga be heti الثاني عشر باب اليده صلى الله عليه وسلم من شدة النزع الثانية عشرة تم له اللندي ما بلي به صلى الله عليه وسلم هو كبه فارنغا جاربي تكنا من شدة النزع قال لي يمكن بكين قطعنا فاري عليه الصلاة والسلام ألا دا جاربي hananni kannanga aga birantagondi anda watu aɗo soro hilli watte ñeni bane ngana faren laga ngana soro hilli raga ken pisansinga mogonɓe kenñancaka faren bane kamma alayhi salatu wassalam nuguɗunkutuganan ken laga toxeɓe ganga ngana faren laga ken pillo ñancaka kamma kambe ngana ken laga toxeɓe gay kambe gana faren laga ken dublu ñancaka kamma faren ñikundwa alayhi salatu wassalam allah da kenya na jarabi yonkin bakken pakatin kara allah da koton da nya kama na jarabi ti yonkin na aisha ati ka gana serenga ranga kara yonkin ne amma inta sugunandi warni farenga da yonkin di wakentu warni kem kem pai kene junubun kafarenya yonkin junubun kafarenya amma yonkin mo de litomani me anga urugene tina jinjuga an patenga ata enni walla kenga anga tina tigaga an ken katta kumpede onta do kungo kunni garamajiga onta gumantonye honu gelli do kallenga na togo bitomani me kada kada jinjuga inda jinjuga na karu tide ben jugi kaya iti huwado debe na ka tampillo kilometri an ada na galla to inda tancalla nati ina ken tampillo kilometri ntarampa sunta ina laga sarabane salli alla dangan ita ga kalla atina na jinju na jinju na karu ti da imbin kuma njugiya ani da ke o kara gudade mernte ke ni kampo kurumbanya kamada su jarumbana su koso koso koso ni ga ni su kutu kutu kutu ti da ke me ga hatan tu hurtu hurtin na su jarumba kuri garma jiga mun ta guman tonyo ku kuyeti feu mhm idan oga me kane mo gombe o jarabe na kunnunye ngele menan ka hungan ten kane jarabe be ga sakinge kamma men da sakan kamma an ka gin kane kenya mo ga kene misale dan ngana hay sere garo kille kay sere me ha junta ma a sigin tambu sinaya garun ko bonci na ho honda minna nyana karan da ro go du bana me gana bugu sa sa watin e eh, nda usaju fulana ngara dangi sa sa de aken dangi bane a Allah da kare ya gare ngari fiki me kam mana ho ngari ama ho ko ni kenga makam mo idan jarabun ngame kane wonda daga الثالثة عشرة نعم ما أكرم به من الخلة الثالثة عشرة تم نسك عندي ما أكرم به هو كبه غدا فارن درو تكينا من الخلة الله رفارن درو ناني ibrahim ni kananga idan faren daron ta a hakene ke ho urgin ta go kundu allah ra daro yana ibrahim nyi kananga mo gombe alayhi salatu wasalam amma jami'a da kana kari iti allah amma ibrahim ni kana allah ma musa se halle ma ko tigaru garu nyen kusi nan ta allah da ibrahim kana nga iti garanya na ma ni kana allah ka tawattakhadha allah ibrahim khalila iti nan ta allah da musa se halle ma ko garambinne iti angana ke tan ton dumen islam ya tanga amma sai halle ma ko feu allah ka wa kallama allah musa taklima amma ikunda kusuna kariya idan allah da darona ni kananga ada fare ni kananga ko aga ibrahim ni kananga mo idan allah kana nun ni hillo ay ibrahim adu muhammad sallallahu alaihi wasallam الرابعة عشرة نعم التصريح بأنها أعلى من المحر الرابعة عشرة تم التصريح بانغاندنا بأنها ننتقنا غكيها أعلى أنغرغنت من المحبة دين انتقلوينها قناغو أدو قناغو إني قاري kebe kanagu ngaran condo men bogona ladi nan cabata no gondi idan kanagu ayan koto dinan tan men jamma gondo kanu kundunga mm الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة الخامسة عشرة تم ذكر التصريح بانغاندنا بأن الصديق ننتي أبو بكر أفضل الصحابة أين الصحابة ننتهي سرنا لكنما الصديق منهم أفضل abu bakri ayam pasongonta sahaba nun cu suka mantenga radhiyallahu anhu warda amma eh, kubanu rafida ikunti munafiqinya ni akara munafiqa kunya kama wali billah o barin tenga baka yamma yamma ba ga abu bakri nyana munafiqinga khairul umma ba'da nabiyha ummatun po kan kannan kaga abu bakra na nam nyimmen palle ayam paso suka humanta am pasinke am pasanke nga am pasinke tu am pasanke tu radhiyallahu anhu warda wa hakada na ta fasangontaxu kenna kannan gadi kenna lemanan kaxundo golli sire nyadi aga ñitinto ay e farendo aliyun tinta dinanta abubakriya aɗo hamsan tinta dinanta abubakari aɗo abbasun tinta dinantayi nka mm, abubakri a gollunga kana idan anga fasangontaxu ñamunda dinandi dinan fasangontaxunna lemanan kaxundo golli sire nyadi on daga السادسة عشرة نعم الإشارة إلى خلافته السادسة عشرة تم نتم من الإشارة كورينا إلى خلافته كتب بكر خليفة يعني فارع عليه الصلاة والسلام أما كوني رقن ننتي نغنى فاتة بكر أن خليفة أما أقول كتب بكر قبل قبل قبل قوي لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا idan faran kore ka tauba karim man ka gunga ya halle walakin ama ko na bangandi ya rabbi arno kis qabra batenga tauhidi arna bangandi ya rabbi arno karano arni senundi bakka qabra batenga ya rabbi arno karano senundi na tauhidin tabatindi duna tetten ci ko mantenga ya rabbi arna munyan ko ten cenundi hulla kapenga arna munyan ko ten cenundi bakka qabra batenga ya rabbi sallenga qabrunundi arna munyan ko ten cenundi bakka kenga sallallahu alaihi wasallam